'yan uwa masu bin mu ta wannan kafa mai albarka ta isha fm a cikin wannan darussa namu mai albarka a yau muna yammaci na litinin 19 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1445 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 27 ga watan biyar a shekara ta 2024 miladiya a yau insha Allah za mu darasi na uku in ba manta ba a darasinmu na makon da ya wuce cikin littafin al'uqudud durriya mun mun tsaya a inda ibnu abdulhadi yake kawo maganganun malamai almajiran ibnu taymiya ko dai sa'anninsa ko wanda suka girme shi akan abin da suka faɗa game da malaminsu yana bibiyar littattafansu yana ganin irin kalmomi da suka faɗa na yabo da fatan alkhairi da addu'o'i game da ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama to da haka mun tsaya inda yake cewa la yamna'uni zalika min adh-dhikri wal istighfari ila an anala maqlubi to sai ibnu abdul hadi yace qala hadha sahibu ma'abucin waccan magana wanda ya hakaito wanda a baya aka ce wa qala ba'du qudama'i ashabi shaykhina to wannan ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya ne yake faɗa yace wa laqad kuntu fi tilkal muddati wa awwalin nash'ati yace haƙiƙa na kasance a wancan lokaci kuma farko farkon farawa ta ibnu taymiya idajtama'atu bihi idan na haɗu da shi fi khatmin a wajen yin wata khatma shine saukar alqur'ani ala ɗariƙil mudarasa au majalisa zikirin ko muka haɗu da shi a wata makaranta majalisi na ilimi khasin irin keɓantacce wanda malamai suke zama don su wa kansu da kansu bita da matashiya da su ƙara wa juna sani ma ahadil mashayikhil ya yace tare da ɗaya daga cikin shehunnan da aka ambata a baya cikin almajiran ibn taymiya wata zakaru kuma idan suka yi muzakara ta ilimi da ibn taymiya da ɗaya daga cikin ɗaliban nasa ko malaman da aka ambata a baya wata kallama in ibn ya yi magana a irin wannan waje ma'a hadafati sinnihi tare da ƙananan shekarunsa ajidu li kalamihi saulatan alal qulubi yace nakan ji maganarsa tana da ratsa zuciya wata asiran fin nufusi kuma tana da tasiri a cikin rai wa haibatan maqabula kuma tana da kwarjini wanda yake sawa a karɓe ta wa nafa'an yadhharu asaruhu kuma tana da amfani wanda tasirinsa yake bayyana wa tanfa'ilu lahun nufusu kuma zukata suke karkata zuwa gare shi allati sami'athu waɗanda suka ji shi ayyaman kasiratan bi akibihi tasirin yakan zauna a zukata kwanaki masu yawa bayan an yi maganar hatta ka anna maqalahu kai ka ce maganar ibnu taymiya bi lisani halihi wacce bai furta ta da baka ba ya aiwatar da ita a aikace wa haluhu zahirun lahu fi maqalihi wanda kuma shi halin ibnu taymiya shi yake bayyana a cikin maganganunsa yace shahidtu lalika min ghayra marratin na halarci ko na lura da irin haka tare da ibnu taymiya ba sau ɗaya ba ma'ana Allah ya bashi ƙarfin hujja ya bashi zalakar magana kuma ya bashi ƙalƙalewa a wajen kawo dalili da haka in ya faɗi dalili yana da wahalar ka iya turewa qultu ibn abdulhadi ce nace thumma lam yabrah shaykhuna rahimahullah sannan shehunmu yana nufin ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama bai gushe ba fi yadin min al-ulumi wajen ƙarin neman ilimi wa mulazamati al-ishtighali wal ashghali da lazumtuwa da shagaltuwa da ilimi da kuma shugulgula na neman ilimi da karantarwa wa bathu ilmi wa nasharuhu wa bathu ilmi wa nasharihi kuma bai gushe ba wajen yada ilimi da kuma baza shi wal ijtihadi fi subulil khairi sannan a lokaci guda gashi da ƙoƙari wajen yin wasu ayyuka na alkhairi banda karantarwa hattanta hat ilaihi al-imamatu fil ilmi wal amal kai har sai da ta kai ibnu taymiya ya zama jagora wajen ilimi da kuma aiki da ilimin wa zuhdi wal wara'i kuma mutum ne wanda ya zama jagora wajen gudun duniya da tsantseni wa shuja'ati wal karami haka nan wajen jarumta da kuma karamci karamci shine kyauta والتواضع hilmi haka ibn taymiya yana da ya kai jagora wajen tawaru'u kankan da kai wal hilmi da kuma juriya wal inabati da komawa ga Allah wal jalalati gashi kuma da abin nan ɗaukaka wal mahabati gashi da kwarjini wal amri bil ma'ruf haka nan sai da ya zama jagora wajen umarni da kyakkyawa wannahi anil munkari da kuma hani gabaran aikata mummuna wasa'ir anwa'il jihadi kai da dukkan sauran dangogin jihadi ibnu taymiya sai da ya zama jagora a waɗannan fagage ma'asidiki tare da gaskiya wal iffa da kamewa wasiyana da natsuwa wa husnil asbi da kyakkyawan niyya wal ikhlasi da tsantsance niyya ga Allah wal ibtihali da kuma bajewa a gaban zatin ubangiji ta fuskar komawa gare shi da neman taimakonsa shine wal ibtihali da afe ila zuwa ga Allah wa kathratil khawfi minhu da kuma yawan tsoron Allah wa kathratil muraqabati lahu da yawan kula da dokokin Allah wa shiddati tamassuki da kuma tsananin riƙo bil asari da abin da ya tabbata na shari'a maganganun sahabbai da tabi'ai wa du'a ila Allah da kuma yawan roƙon Allah wa husnil akhlaqi da kyawawan ɗabi'u wa naf'il khalqi da amfanar bayi wal ihsani ilaihim da yi musu kyautayi wa sabri ga haƙuri alaman azahu ga waɗanda suke cutar da shi wasafi anhu da kuma kau da kai biran masu cutar da shi wadda'i lahu kai har ma wani lokaci ka cutar da shi amma ya maka kyakkyawar addu'a ya ce Allah ya shirye ka wasa'ir anwa'il khairi kai da sauran dangogin ayyuka na alkhairi ibnu taymiya sai da ya zama shugaba a irin waɗannan ma'ana ana koyi da shi kuma ana buga misali da shi wa kana rahimahullahu ibn taymiya Allah ya ji ɗansa da rahma inji ibn Abdulhadi ya kasance saifan maslulan alal mukhalifina takobi ne zararre ga masu sabawa ta farki na sunna wa shajan fi huluki ahlul ahwa'i sannan shi abin makarewa ne ma'ana abu ne wanda ake shaƙe wuya da shi fi huluki ahlul ahwa'i wanda yake ɗamfare da makoshi na ma'abuta soye zuciya al-mubtadi'ina ɗan bid'a ma'ana ibn taymiya ya zama maƙarau ko shaƙo abin da ke shaƙe wuya na waɗanda suke saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Imamin, kuma ibn taymiya sai da ya zamo shugaba kaiman tsayayye bi bayanin haƙƙi, wajen bayanin gaskiya wa nusrati dini da taimakon addini wa kana bahran kuma ibn taymiya ya kasance teku ne ta fuskar ilimi la tukaddiruhu dila'u wanda gugogi na ja ba sa gurɓata ruwansa ma'ana guga ba ta kaiwa ƙarshen ruwansa ballantana ta birkita shi ko ta tayar da shi kamar yadda idan rijiya ba ta da wadataccen ruwa to guga in ta taba kasanta sai ta taso da ƙasa sai ka ga ruwan ya gurɓata to ibn taymiya a nan wajen yabansa aka ce ya zama teku wanda ita teku ta fi ƙarfin guga ta gurɓata ruwanta wa kuma ibnu taymiya ma turgujin malami ne yuktada bihi da ake koyi da shi yaqtadi bihi al-akhyar wanda zababbun malamai ma suke yin koyi da shi al ba'u masu kaifin hankali yace zannat bi zikrihi zannat bi amsaru garuruwa dannat sun cika bi zikirihi da ambatan ibnu taymiya ma'ana labarinsa ya kai ko ina da ina Allah ya masa albarka an ji shi a wajaje da dama wa bannat bi mislihi al-afaru sannan a afaru zamunna bannat sun yi ruwa bi mislihi da kwatankwacin sa ma'ana da yawan zamunna da suka shuɗe a baya ba a samu kwatankwacin irin ibnu taymiya a cikin su ba ibnu abdul hadi ya ci gaba da cewa qala shaykhuna al-hafiz abu al-hajjaj babban malami mahaddaci ta fuskar sanin ilimin hadisi Abulhajjaji hajjaji ya ce ma ra'aitu ban taba ganin irin ibn taymiya ba wala ra'a huwa mithla nafsihi kai shi ma ibn taymiya bai taba ganin irin kansa ba wannan wata mubalaga ce wajen yau to sannan wa ma ra'aitu ahadan a'lamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ban taba ganin wanda ya san littafin Allah da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallama wala atba'a lahuma minhu kuma yake musu biyayya ma'ana littafin Allah da sunnar annabi din minhu sama da ibnu taymiya to wannan ma ba caye babu ba caye shi bai taba gani ba shi bai taba gani ba daban da kuma babu daban dan kada wani ya canja magana sannan yace wa qala al-allama kamaluddin ibnu zamlakan kamaluddin ibnu zamlakan ya ce kani idza su'ila an fannin min al-ilmi ibnu taymiya ya kasance in an tambaye shi akan wani fage na ilimi zanna ra'i wa samiu da wanda yake ji da wanda yake gani sai su yi zatan annahu la ya'rifu ghayra hadha al-fanni ibnu taymiya bai san wani fagen ba ma na ilimi in ba wannan ba ma'ana Allah ya bashi baiwa duk fagen da ya shiga na ilimi to yakan zo da abubuwan ban mamaki sai ka ɗauka kawai a iyanan ya ƙware wa ma, anna ahadan la ya'rifuhu mislahu kuma wanda ya gani da wanda ya ji lokacin da aka tambayi ibnu taymiya idan yana bayani akan wani fagen ilimi sai ya hukunci da cewa kai ba wani mutum da ya san wannan fanni na ilimi kamar Ibn taymiya wa kana fuqaha'u malaman fiqh sun kasance min sa'ir dawa'ifi na sauran ɓangarorin mazhabobi idza jalasu ma'ahu in suka zauna tare da ibnu taymiya istafadu maza mazahibihim minhu sukan amfana da ilimin muka daga mazahabobinsu ko na mazahabobinsu daga shi Ibn taymiya ma'ana Allah ya masa baiwa ta ya fi sanin da yawa daga cikin malamai mazahabobinsu malaman mazhabobi da yawa Ibn taymiya ya fi su sanin mazahabobinsu duk da shi ba a mazhabai yake ba malam yakunu arafuhu kabla zalika abubuwan da kafin haka su ba su sani ba amma suka zauna a wajen ibn taymiya sai Allah ya sa ya zamo sila na sanar da su نعم ولا يعرف أنه ناظر أحدا ba a taɓa ji ba a tarihi cewa ibn taymiya ya yi tattaunawar ilimi da wani fankafa a ma'ahu a ƙarshe ya ja baki ya shiru ma'ana aka ƙure shi ba a taɓa yin wannan ba a tarihi to duk abin da yake wannan yake nunawa yalwar iliminsa da kuma baiwar da Allah ya yi masa لا تكلم في علم من العلوم ابن ولا تكلم في علم من العلوم ابن تيمية بيتبع مغنى أو نفجي لجتشن فقاجين علمي با سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها wannan fagen na ilimin shari'a ne ko ilimin da ba na shari'a ba illa faqa fihi ahlahu face sai kaga ya kuma abuta ilimin sanin ilimin wal mansubina ilaihi da wanda suka danganta zuwa ga ilimin wa kanat lahu al yadu ibn taymiya yana da hannu mai tsawo ma'ana yana da yalwa da albarka fi husni wajen kyawun wallafe wallafe wajen datul ibara da kuma kyawun kalmomi na salam zance da ake yin rubutu da su tartibi da kuma shirya magana din wata kasimi wata biyini hakanan yana da albarka da yalwa wajen karkasa maganganu na ilimi da kuma bayanin su dalla-dalla Wa ووقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف ابن عبد الهادي وتمسألة ta faru. a wani ɓangare wanda aka samu saɓani a cikinsa bainal mufti na tsakanin masu fatawa Filasuri, a zamanin da ibn taymiya yake rayuwa fa kataba da ibn taymiya ya tashi bayani akan matsalar ga ta matsala ce kwaya ɗaya tak amma ya rubuta mata mujalladan mujalladatan kabiratan sai da ya rubuta littafi babba balin daya akan matsalar wa kadhalika waqa'at mas'alatun fi haddin min al-hudud ibn Abdullahi yace haka nan ma wata matsala ta taɓa faruwa game da haddi daga cikin haddodi ma'ana wani laifi wanda Allah ya tana ga hukuncin da za a yi game da shi shi ake kira da haddi to an taɓa samun wata matsala da ta faru game da hukuncin wani haddi malamai suka yi saɓani akan wannan hukuncin fakataba fiha mujalladatan kabira nan ma da ibn taymiya ya tashi ba da amsa sai ya rubuta littafi balum daya akan wannan mas'alar kwaya daya tak wanda duk wannan yana nuna maka yalwar ilimin sa akan karaman mas'ala sai dogon rubutu kuma ya zubo ilimi mai yawan gaske walam yakhruj fi kulli wahidatin anil mas'alati kuma a dukkanin wannan rubuce-rubuce da yayi ya rubuta littafi mujalladi mujalladi akan mas'aloli ɗaiɗai tun daga farko har ƙarshe bai fita daga bayani daga kan wannan matsalar ba wala ɗauwala kuma bai tsawaita zance mara amfani ba bi takhliqil kalami ta hanyar cakuɗa magana wa dukhul fi shay'in da kuma shiga cikin wani abin da bai da alaƙa wal khuruj min shay'in ko kuma fita daga abin da ake magana akai wa ata fi kulli wahidatin bima lam yakun yajri fil awhami wal khawatir a cikin kowanne daga cikin waɗannan matsaloli ibnu taymiya sai da ya zo da abin da kwata kwata kwakwalwa ma bata taba hango cewa wannan abin yana da alaka da matsalar ba wajtama'at fihi shuru'ul ijtihadi ala wajhiha ibnu abdul hadi yace dukkan sharuɗan da ake faɗa na malami kafin ya zama mujtahidi to sun cika a kan ibnu taymiya ma'ana ala ibtal tahlili da ilimi wanda a zamaninsa ba a yi sa'a da shi ba albari ƙwararre alhafizi mahaddaci azzahibi mai gudun duniya alwar'i mai tsantseni alƙudwati abin koli alkamil arifi mai cikakken sani taƙiyi dini wanda lakabinsa kenan shekul islam ibn taimiya shi ma dai duk lakabinsa ne dattijan musulunci ɗan taimiya wa muftul anani mai fatawa na al'umma sayyidul ulama shugaban malamai qudwatul a'imma abun koyin jagorori alfubala'i masu daraja nasiru sunna mai taimakon sunna qami'il bid'a mai yinke bid'a hujjatullahi alal ibadi hujjar Allah akan bayi rabbi ahli zaidi wal inadi mai mai da martani ga ma'abuta karkata da taurin kai auhadul ulama'i ɗaya ɗayan malamai al'amili na masu aiki akiri almujtahidin na ƙarshen masu ijtihadi abul abbasi wanda ake wa laqabi da alkunya da abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn abdullah ibn abdul qasim ibn muhammad ibn taymiyah al-harrani wannan sunansa kenan hafizahullahu hafizallahu ala almuslimina ula hayati Allah ya tsare wa musulmi tsawon ransa ma'ana Allah ya tsawaita rayuwarsa don ya amfani da musulmi wa ada alaihim min barakati kuma bayan ya tafi Allah ya dawo da al'umma albarkarsa ma'ana iliminsa ya wanzu a bayansa an ci gaba da amfana innahu ala kulli shay'in qadirun shi ko Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sannan yace wa qara'atu kuma dai na karanta aidan har ila yau inji ibnu abdul hadi bi khatihi da rubutun shi ibnu taymiya na hannunsa ala kitabi rabbil malami an a'immatil a'lam a bi khatihi da rubutun shi wancan shek kamaluddin wanda shi ma yayi a jikin littafin rabbul malam an a'immatil a'lam wanda littafin rabbul malam an a'immatil a'lam talifi shek al imam al alim al allamati al talifi ne na ibnu taymiya ma'ana littafin ibnu taymiya ne to shi ma anan wannan malamin yake yi wa ibnu taimiya wannan muqaddimar yake cewa talifi shefi shefi wannan littafin wallafa ce ta shehun malami al-imami jagora al masani al mai yawan sani al-auhadi ɗaya-ɗayan zamani alhafizi mahaddacin hadisai da ilmoma al-mujtahidi wanda ya kai matsayin mujtahidi az mai gudun duniya al mai yawan ibada al'udwati abin koyi imamul a'immati shugaban limamai qudwatul ummati abin koyin al'umma allamatul ulama mai yawan sani cikin malamai warisul anbiya mai gadan annabawa asirul mujtahidin na ƙarshen masu ijtihadi aw hadi ulama addini makadaici cikin malaman addini na zamaninsa barakatul islami albarkar musulunci hujjatul a'lami hujjan nan na manya-manyan malamai burhanin mutakallimina dalilin nan na masu ilimin zance ilimin tauhidi kenan ilmul kalam qami ilmul mai me yimke magan bid'a muhyi sunna me raya sunna wa man azmat bihi lillahi alaina minna wanda Allah ya girmama baiwar da ya mana da shi wa qamat bihi ala a'da'ihi al-hujja kuma hujja ta tsayu akan makiyansa wastabanat bi barakatihi wa hadihi al-mahajja to sannan tafarki ya bayyana ta sanadiyar albarkarsa da kuma shiryawarsa taqiyyud dini wanda ake lakabi da taqiyyud dini abul abbasi wanda ake masa alkunya da Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani a'ala Allahu manarahu Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka hasumayarsa ta ilimi wa shayyada bihi min ad-dini arkanahu kuma wa shayyada Allah ya karfafa min ad-dini na daga addini arkanahu rukunnansa bihi da shi Ibn taymiya sai ce cewa ma za ya kulul wasifuna lahu wa sifatuhu jallat anil hasari me masu sifantawa za su faɗa gare shi game da shi alhalin sifofinsa sun fi ƙarfin a iyakance na alkhairi huwa hujjatun lillahi qahiratun shi hujja ce ta Allah mai rinjaye huwa bainana wa ujubatud dahari shi a tsakaninmu abin ban mamaki ne na zamani huwa ayatun lil khalqi zahiratu shi aya ce ta halitta wacce Allah ya ajiye a fili anwaruha arbat alal fajri anwaruha wanda hasakenta arbat ta burbusa alal fajri akan hasken alfijir to daka wannan shine inda zamu dakata cikin wannan karatu na littafin al-uqudud saboda lokacin da aka diban musa ko muka diban wa karatun ya riga ya cika tintina ana nuna min lokaci to amma dai zamu tsaya akan wannan gaba domin in Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga kanta الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan ba a manta ba a makon da ya wuce a cikin karatun littafin jawahirul ma'ani mun tsaya a daidai faɗin Sheikh Ali Harazimi da yake wasa waliyai ce wa khassatihi al-asfiya su waliyai sune ke bantattun Allah zaɓaɓɓu. hizbillahi sune rundunar ubangiji wa ahli hadaratihi kuma su ne ‘yan halara Allah wanda mun yi magana a kan me ake nufi da halara Allah da ita kanta halara a wancan lokaci a wancan darasi ta yadda muka karanto abin da sufaye suke fassara halara da kansu da ita kuma muka kalubalanci sufaye wanda har yanzu ba su amsa mana kalubalen mu ba game da wannan alal hadarati dan ko ali hadaratihi zina bi shuhudihi masu rabauta bi shuhudihi da sanin Allah wa nazaratihi da kuma ganin Allah almajzubina ilayhi waɗanda suka yi jazaba zuwa ga Allah wanda shi ma mun yi magana akan me jazaba mun karanto daga cikin littattafan sufaye kuma nan ma mun aje kalubale amma dai har yanzu ba amsa mana ba da abin da muka bukata kai tsaye sannan ce wal mahbubina ladaihi kuma sune ababen ababan soyuwa zuwa ga Allah yana nufin waliyai wannan haka yake sai ce alwaqifina baina yadaihi masu tsayuwa gaba ga zatin Allah to idan aka ce masu soyuwa zuwa gare shi tabbas Allah yana son waliyansa me ake nufi da walittaka mun riga mun sani Qur'ani yayi bayani shine imani da kuma tsoron Allah wannan shine walittaka ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun da aka duk mai tsoron Allah kuma wanda ya bada gaskiya ga Allah to shine wali, kamar yadda Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur lalle Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske sannan ya ce in auliya uhu illal muttaqun ba kowa ne waliyin Allah ba face mai tsoron Allah kamar yadda kuma ya ce inna ma zalikum inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu fa inna hizballahi humul ghalibun da haka dai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da walittaka akwai ta sannan ya faɗi sharuɗan ta shine imani da kuma tsoron Allah Allah ka samu cikin waliyanka masu imani da kai kuma masu tsare dokokinka wal afifina alaihi kuma waɗanda suke tarewa ga Allah as-sajidati lillahi ala dawami qulubuhum wanda zukatansu suke sujjada titir lillahi ga Allah wal hafizati li ahadihi sarmadan shahadatuhum sannan wal hafizati waɗanda shahadatuhum da su hafizatin mai wa al hafizati mai tsarewa ce li ahadihi ga alƙawarin Allah sarmadan titir wa guyubuhum hakanan fakuwarsu idan aka ce shahada ma'ana bayyanarsu da ɓoyuwarsu dukkaninsu suna masu kiyaye dokokin Allah a fili da kuma a ɓoye to wannan haka ne wannan shine tsoron Allah ya zama a fili kana tsoron Allah a boye ma kana tsoron Allah mazahiri ayati al-mustafa wa nuwabihi al-khulafa wanda su su ne mazahiri mabayyanan ayatil mustafa ayoyin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama wa nuwabihi da kuma halifofin nuwabihi na ibansa al-khulafa halifofi to nan kalmar al-khulafa a wata nuskar akwai alhamza a wata nuskar babu alhamza ko ka ce alkulafa'i ko kuma alkulafa ba tare da alhamza ba alwaridi na mimman halihi arwa alwaridi na masu gangarawa mimman halihi daga maɓuɓɓugar ruwan nan tasa al'arwa wacce take kosarwa ko mafi kosarwa wa sharibi na minhu zulalan safwan masu sha minhu daga wannan maɓuɓɓuga ta ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama Zulalin suna masu shan ruwan daɗi safuwan kuma tsaftatacce shi ma a wata nuskar zulalan da haka za a iya karanta zulalan kuma za a iya karanta zulalan sannan ya ce almutakhalliqina bi bishiyamihi su ne masu ɗabi'antuwa da ta'adunsa wa khilalihi da halayensa wal muttabi'ina kuma su ne masu bibiya li aqwalihi ga zantuttukansa wa af'alihi da kuma ayyukansa fa ila sama'i to izuwa ga jin ambatansu ne tartahul qulubu zukata suke shakatawa wa tashtaqu bihi ila allamil guyubi kuma wata tashtaqu suke shauki bihi da shi ambatan nasu ila izuwa ga allamil guyubi masanin gaibubbuka shine Allah to kalmar bihi anan a wata nuskar bihim wa tashtaqu bihim ila allamil guyubi kuma zukata suke shauƙantuwa bihim da su waliyai ila allamil guyubi zuwa ga sanin zuwa ga masanin gaibubbuka to sannan watan tashidu bidhalika min iqaliha kuma watan tashidu suke warwarewa bizalika da haka min iqaliha daga dabaibayinta ma'ana ita zuciya da wannan abubuwan ne da aka ambata take samun sakata da walawa da watayawa da kuma warwarewa daga dukkanin wani kunci irin na zuciya lifili da'ati wa ada'iha dan zuwa ga aikata ayyuka na da'a da kuma sauke nauyin da aka dora wa bawa na shari'a to wannan wajen da shi Shehu Ali Harazmi yace da waliye ake kaza ake kaza ake kaza abin da ya dace shine a ce da annabi ba da waliye ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sa kai tsaye shine yake sa da mutane da Allah kamar yadda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya da haka shi kadai ne wanda Allah ya wani lazamta wa mutane su bi shi shi kadai ne wanda Allah ya bashi isma kariya na ba za a samu kuskure tare da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya allaka shiriyar mutane da tsiran su a cikin yi masa biyayya yace fa inna kaseeran minan nasi domin da yawa daga cikin mutane hamalahum ala zalika ya ɗauke su izuwa ga haka hatta a asara minhumul azma wal quwwata wal jidda wat tashmira hakan ya sa su har sai da himmar su ta motso ƙarfin su ya zabura ƙoƙarin su ya motsa wat tashmira kuma da zage tsan su shi ma ya motsa wa balagu ila an hasabu anfusahum sai da ta kai har su ne wa kansu da kansu hisabi alal nakiri wal kitmiri bisa ga siɗi da saɗaɗa al shi shine ɓuncinan hancin dabino an nakiru kuma shine ɗan silin fatan nan da ake zarewa daga cikin ƙwallon dabino a tsakiyarsa shine abin da bawashi yake cewa siɗi da saɗaɗa wallahu alamu yace walam yardau ha illa bil luhuki, har sai da ta kai basu yadda ba minha wajen bin tafarkin annabi illa bin luhuki!" sai da riska ko ruskuwa bi ma'alil umuri ga maɗaukakan al'amurra sai ce wal ake kuma ba su yarda ba sai da rigaye ko rigarge ila ma tuhmadu tuhu zuwa ga abin da in an yi rigirgen a cikinsa ƙarshensa zai zama abin yabo dari sururi a gidan farin ciki shine alkiyama wa nazzahu jawarihahum kuma suka tsabtace ko suka nesanta jawarihahum gabansu an danasil mukhalafati daga daudan nan ta sassaba wa shari'a wartikabi sayyi'ati da hauhawar laifuffuka munanan ayyuka kenan wa qamu bi wazaifid din kuma suka tsayu da ayyuka na addini min fi'lil ma'murati na ayyukan na aikata abubuwan da aka yi umarni wajtinabil manhiyati da kuma nisantar abubuwan da aka hana Wajabi fi rida mahabubihim bil arwahi wan nufusi wajadu har sai da suka kyautar fi rida mahabubihim ai fi talabi rida mahabubihim wajen neman yaddar abin son su bil arwahi suka bayar da rawuka wa nufusi da zukata wa talaqaw kuma suka karba ma jaa anhu abin da yazo daga gare shi shi abin kaunar tasu alal akuffi war ru'usi suka karba daga hannu a kan hannuwansu da kuma tafukan da kawukan su da kuma tafukan su fasarat akhbaruhum da haka ne labarurrukansu suka zamo wa shama'iluhum da ta'adunsu tutula ana karanta su wa tukutabu kuma ana rubuta su fi durusi a cikin takaddu faqad balagana shi ali harazim ce haƙiƙa labari ya ishe mana an ba a buhin. daga wasu daga cikin waliyai annahu ƙala ya ce wallahi la na ashaba muhammadin na rantse da Allah sai na yi turmutsu da turereniya da sahabban annabi muhammadu wannan kalma ita ma ta turmutsu da turereniya kalma ce wacce magabata ba sa faɗanta ga sahabbai in ana ce kana so ka nuna zaka koyi da sahabbai baka cewa la uzahimanna baka kawo lafazin muzahama sai dai lafazin iqtida koyi ko istinan ko iqtifa'ul asar to wannan duk ya tabbata domin ya fi dacewa da ladabi kamar yadda Allah ya ce ula'ikal ladina hadallahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su Allah ya shirya da shirya su ne za ka yi koyi a ɗaya daga cikin tafsiran malamai suka ce sahabbai ayat take nufi da haka ana nufin mumi koyi da su to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajiz har zuwa ƙarshe to da dai wai ɗaya daga cikin waliyai ya ce la uzahiman na sai nayi turmutsutsu da turereniya da ashaba muhammadin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi af'alihim wajen ayyukansu hatta ya alamu har sai sun san annahu cewa su kada khallafu wara'ahum rijalan sun bar mazaje bayan su ma'ana kaga wannan abu ne wanda yake nuna zai yi kwazo zai yi kokari to amma dai a ciki akwai wani nau'i na tazkiyatun nafsi yaban kai wanda kuma tare da ambatan abin da mustahili ne a cikin shari'a baya yiwa baya yiwa kace za ka yi turmutsu da sabban annabi sun salma domin sun riga sun yi gaba da haka waɗannan ba a iya cin musu wallahu ta'ala alamu. au kama qala radiyallahu anhu yace ko dai kamar yadda shi Allah ya kara masa yadda ya faɗa anan ma a watan suka an ce radiyallahu anhu ko anhum to da haka anan da yace au kama qala ma'ana ko dai ya faɗi wancan magana ko kuma wata mai ma'anarta amma ba wacce take taro da taro ita din ba sai ce fanzur rahimakallahu ka yi duba Allah ji ɗanka da rahama ila hadhihi alhimmati alaliya zuwa ga wannan himma madaukakiya a wata nuskar alhimmal ahimmal ghaliya a wata nuskar kuma himmal aliyya ka duba wannan hilma himma tasu alghaliya mai tsada ko al'aliya madaukakiya ko al'aliya nan ma dai madaukakiya kuma ba sa jimu Malam Muhammad ba ka jin mu ne? ya ce kai falam tarba ta yadda ba ta yadda ba ita himma maɗaukakiyar ko tsadar illa bi bi saniya sai da darajoji maɗaukaka wa ma ka, ba komai ya ja haka ba kamar baya gani Alam Muhammad kana jin mu kana jin mu Malam Muhammad kana jin mu malam muhammad yanzu fa yanzu kana ji na yanzu ba. طيب yawwa yawwa jazakallahu khair sai ka wuce kamar minti hudu gaba ba ki ta ina kokarin sai da kai yanzu ya dawo a jama'a ku da su ya haƙo za mu dawo da shari idan kuna ci na sosai kuna ci na mai kyau don Allah ku rubuta ni idan kuna ci na ku rubuta ni don Allah. Yawa Malam Muhammad. Muhammad. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kana jina yanzu? yawa za ka iya tuna daga inda na tsaya wallahi bai ya minti uku ga wuce haka to bari dan koma baya kaɗan yawa yawa yake cewa wa qamu bi wadha'ifi dini kuma suka tsayi da ayyukan addini min fi'ilil ma'amurati na aiwatar da abubuwan da aka yi umarni wa jinabil manhiyati da nisantar abubuwan da aka hana wajadu suka bayar fi rida mahabubihim wajen neman yardar abin son su bil arwahi suka yi kyautar rawuka wa nufusi da zukata wa talaqaw ma jaa anhu kuma suka karba abin da ya zo musu daga gare shi alal akuffi war ru'usi bisa ga tafuka da kuma kawuna fasarat akhbaruhum wa shama'iluhum sai labarurukansu da ɗabi'unsu suka da ɗabi'unsu suka zamo tutla ana karanta su wa tuktabu ana rubuta su fi durusi a cikin takardu. takaddu balaga na. haƙiƙa labari ya ishe mana an ba'dihim daga wani daga cikin waliyai annahu qala ya ce wallahi la manna ashaba muhammadin na ranki da Allah sai nayi turmutsu da turereniya da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine sai na ce mana wannan kalma ta turmutsu muzahama to ba a faɗarta ga sahabbai magabata idan za su ce za a yi koyi da annabi ko da sahabbansa sukan yi amfani da wata kalmar ba wannan ba kamar kalmar iqtida kamar yadda Allah ya ce ula'ika allazina hada Allahu fa bihudahu muqtadi to haka nan sai manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin to Allah ya ji kan malam dai anan ya ce la uzahi manna wani wali ya ce ni zan yi turere ne da turmutsutsu da sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi afa'alihim wajen ayyukansu hatta ya alamu har sai sun san annahum cewa su kad kallafu wara'ahum rijala sun bar wasu mazaje bayan su au kama kala radiyallahu anhu ko kuma dai wani abun kamar haka da ya faɗa Allah ya kara masa yadda in ji shi Ali Harazimi yace wajen radiyallahu anhu a wata nuskar radiyallahu anhum da jam'i ba da ifradi ba sai ce fanzur rahimakallahu kayi duba Allah ya ji kanka da rahama ila hadhihi alhimmati aliyya izuwa ga wannan himma madaukakiya a wata nuskar ghaliya ila hadhihi alhimmati alghaliya kayi duba izuwa ga wannan himma mai tsada kaifa lamtar da illa birruta bisaniya ta yadda ba ta yadda ba sai da darajoji maɗaukaka wa ma za ka ba komai ya ja hakan ba illa hina sami ajbi fi'ilil awa'il sai lokacin da suka da ta ji ayyukan mutanen farko su ne annabi da sahabbai ishtaqat sai shauki ya kama ta wa sahiba hatta nafusu kuma son tserere ne ya yi abokance ta kalmar wasahibaha a wata nuskar wata wasahibaha a tarakku ila al-ma'ali amma anan kawai wasahibaha a tanakusu sai tserereniya da sanyin rige-rige ya abokance ta fajaddad don haka ta dagi ta yi ƙoƙari fi ɗalabi zalika wajen neman haka ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa fi zalika falyata na fasil muta na fi suna a cikin irin haka ne masu tserereniya za su yi tserereniya ko masu rigirge za su yi rigirge sai ce Allahumma rzuquna himmatan aliyatan Allah ka azurta mu da himma madaukakiya tuballighuna biha wanda zaka isar da mu da ita ila kulli amrin mahmudin zuwa dukkan wani al'amari abin yabo waniyatin waniyatan sadiqatan kuma Allah ka azurta mu da niyya ta gaskiya tuhjizuna biha an kulli ma yujibu sududa wadda za ka tsare mu da ita daga dukkan abin da ke jawo kaucewa daidai wakila an ce a baitin waka sai ce in shi ita annaka tamfar in kana so kai ka samu babban rabo fa kun fi hayatika sadiq to ka zama fi hubbika sadiq cikin ƙaunarka da kake wa Allah da ma'aiki to ka zamo mai gaskiya ma'ana kar ka zamo mai ƙauna amma ta goge, ta ƙarya an saki azumi ka shammir kuma shammir ka nannaɗe an saki azumi ka ƙaurin nan na himmarka ma'ana ka naɗe ƙafar wando wandun jami'al al'ala'iq kuma ka jefar da dukkan wasu alaƙoƙi duk wani abin da zai shagaltar da kai gabaran Allah da annabi da kuma addini to kai watsi da shi sai ce sirrul mawali ma har domin sirrin nan na masoya baya bayyana illa alaman huwa ashiq sai ga wanda yake cikin ƙauna ma'ana sai ga masoyi na gaskiya to shi ali harazim ya ce fa hazihi ayyuhal muhibbu dan haka wannan kai masoyi an gane ko fa ayyuhal muhibbu a wata nuskar ayyuhal muridu dan haka da wannan ya kai muridi fa'idatu wujudihim wannan ita ce fa'idar samuwar su su waliyai wa zuhurihim da bayyana su wa sama'i akhbarihim da kuma jin labarin rukansu, ala wajhil ijazi a takaice wal ikhtisari da gajarce zance wa ma junu da rabbika illa huwa ba ko wanda ya san adadin rundunar ka sai shi ta wa bil jumlati dunkule. fa ni'amullahi alaina la tusa ka sani ni'imomin Allah a gare mu ba za su iyakantu ba wa ma ghaba anna aktharu abin da ya boyi gare mu na daga ni'imomin Allah ya fi wanda ya bayyana gare mu falahul shi Allah yabo da godiya ta tabbata gare shi hatta yarda har ya yarda fa inna shi wa ali harazim ya ce domin mu lauta tabba'ana malil qaumi radiyallahu anhum min al da za mu bibici sawu na abin da ke ga waliyai na zantuttuka wa mamuni hubihi da abin da aka basu min mahasinil khilali na kyawawan ta'adu lakana la yasa'una al-waqtu lidiqi zamani da lokaci ba zai ishe mu ba saboda kuntatar zamani fal naqbidil inana da haka duk da haka za mu ja linzami an tabbu'i gabaran bibita li manyan man yaqtarifuna min baharil mawahib wal imtinani daga zantuttukan nan na waɗanda suke kamfatowa daga tekun nan ta kyaututtuka da baye-baye wa yaqtadifuna kuma suke ɗasowa ko suke tsunkowa a zaharar laɗaifi furannin nan daɗaɗa ko na ababai masu daɗi wal ma'arifi da ilmoma min ma'adinin judi wal ihsani daga ma'adanin nan na baiwa da kuma kyautayi wa kaifa la ta yaya ma ba haka ba وهم القوم الذين اصطفاهم الحق لخدمته alhalin su waliye su ne mutanen da Allah ya zaɓe su dan su masa hidima wa ja'alahum ahlan li munajatihi wa hadaratihi nan ma dai ya sake maimaita abin da ya faɗa can ahala hadaratihi wa kaza wa kaza kuma wa ja'alahum ya sanya su ahala su ne ma'abuta limuna ahalan wanda suka dace limuna jatihi da ganawarsa wa hadaratihi da halararsa ma'ana dai su ne waɗanda suke kamar yin wani abu a madadin Allah domin idan an ce mutum ya shiga halarar Allah ma'ana yayi ya yi fana'i kamar yadda muka karanta a darasin baya ya zama cikin halar Allah kenan zai rinka yin wasu abubuwa irin wanda Allah ke yi wal iyazu billahi wa ashhadahum anwara jamalihi kuma Allah ya nuna musu ko ya sanashe su hasaken nan na kyawunsa wa ihsanihi da kyautayinsa wa ajlasahum kuma ya zaunar da su ala bisadi kamalihi wa imtinanihi bisa ga shimfiɗar nan ta cikarsa da kuma baiwarsa ma'ana Allah ya ɗora su akan shimfiɗar cikarsa da kuma baiwarsa وهم القوم الذين شرفوا kuma sune mutanen da suka ɗaukaka a watan suka sharibu suka sha min mahabbatihi daga soyayyar Allah faɗaɗu sai suka daɗaɗa ko suka tsarkaka ko suka kansasa wata hayyarar ƙulubuhum zukatansu suka ɗimauta fi azamatihi wajen girmansa fagabu sai suka shiga gaiba kamar yadda suke faɗa sai suka shiga gaiba gaiba wani abu ne daga cikin abubuwan da shi ma sufaye suke magana a kansa wanda shi ma ya kamata a ce mu yi bincike game da shi mu faɗi abin da sufaye suke faɗa in ba a manta ba tun a farkon karatu mun faɗi tarjama shehu ali harazimi wanda aka ce ya ambaci wasu sunaye sai ya shiga gaiba shine wanda ma suka suke tare da shi sai suka ɗauka ai mutuwaye to gashi shi a Abdul Mun'imul Hafani a cikin Al-Mu'jamul Sufi yace gaiba abinda ake nufi gaibatul qalbi an ilmi ma ya jiri min ahwalil khalqi lishtigalil hissi bima da ilayhi shine ne zuciya ta dimauta ko ta ma'ana ta fita daga cikin hayyaci gaburan sanin abin da ke gudana na halayyar bayi saboda shagaltuwar hasashe na ɗan adam wara da ilaihi da abin da ya afko masa abin nufi dai mutum ya zamo shi ba cikakken mai rai ba shi ba matacce ba shi ba cikakken mai hankali ba kuma shi ba mahaukaci ba to wannan suka ce shi ne abin da ake nufi da gaiba a istilahi na sufaye to da haka su waliyai wai sun sha daga cikin eh, eh, eh, Bibil, inana anta tabbu'e an an tatabbu ila aqwali man yaghtarifuna min bahri almawahid wal imtinani wa yaqtadifuna azhar al-laqaif wal ma'arif min ma'dil al-jud wal ihsani wa kayfa la wa hum al-qawm wai su waliye su ne mutanen da Allah ya zaɓe su istafahum al-haqq li khidmati Allah ya zaɓe su dan su masa hidima wa ja'alahum ahlan kuma ya sanya su ma'abunta wanda suka dace li munajatihi da munajatinsa wa hadratihi da halararsa wa ashhadahum kuma ya nuna musu ko ya ilmantar da su anwara jamalihi hasken nan na kyawunsa wa ihsanihi da kyautayinsa wa ajalasahum kuma ya zaunar da su ala bisafi kamalihi bisa ga shimfiɗan nan ta kamalarsa wamtinanihi da kuma baiwarsa wa humul qaumul ladina sharafu sune mutanen da suka ɗaukaku ko kuma sharibu suka sha min mahabbatihi daga ƙaunar Allah faɗabu sai suka daɗaɗa ko suka kyautata ko suka yi ƙanshi wata hayyarar ƙulubuhum ƙwaƙwalensu suka ɗimauce fi azamatihi wajen girmansa fagabu har suka shiga gaiba shine suka koma suna yin wasu abubuwa kamar mahaukata mahaukata haka fanalu min maulahum ma suka samu abin da suke nema daga wajen ubangijinsu wa da Humul fi ma ragibu kuma lokaci ya taimake su cikin abin da suka yi kwadayi fahumus sadatu sune shugabanni wal kuma jagorori to nan ma a wani a wata nuskar babu alhamza humus sadatu wal umara a madadin wal Wasu wasalafin kuma su ne sarakuna fi ziyil a cikin kayan talakawa ma'ana sai suka zamo ga su shugabanni ababen aikoyi da su ga su sarakuna waɗanda ake bi amma kuma a cikin kayana talauci kaya na talakawa to nan ma wajen fi ziyil a wata nuskar babu alhamza a ƙarshe amma a wannan nuskar fi ziyil a cikin kayan talakawa allazina sala'u ay yakunu qadatan lil khaliqati wanda su suka kyautatu na su zamo jagorori ga halittar Allah mumtathilina ka'imina bi khidmati mumtathilina masu kwatantawa ka'imina tsayayyu bi khidmatihi da hidimar Allah ala wafqi hukumihi bisa ga dace wannan ta hukuncinsa wa mashi'atihi da kuma ganin damarsa fala taskul hayatu illa bihim rayuwa ba ta kyautatuwa sai da su to nan ma kamar yadda ya kamata mu gane rayuwa ba ta kyautatuwa sai da bin sunnar annabi sallallahu sai da riko da addinin annabi amma ba da waliyyai ba domin waliyai ba ma'asumai bane ba da haka ba za ka ɗamfara shiryan mutane da kuma kyautatuwar lamuransu da su ba kamar yadda ayoyin qur'ani suka nuna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kadai idan aka bi shi za a shirya Shi ne kaɗai wanda yake cewa an kabuwa ne ka shirya kamar yadda ya ce wasu wa sunnatul rashidi rashidina abdu alaiha bin wajen har zuwa karshe daka dai su waliye su ma ababen abi su bine su ma ababen su yi da'a ne ga Allah su yi da'a ga manzo kuma su yi da'a ga abin da ya zo na addini amma ba wai su ne waɗanda za a koma a yi riko da su ba wannan yana daga cin abin da ya bayi zuwa ga guduwi wuce gona da iri wanda har mutane yau saboda wannan sun saki abin da yake shine asalin sun koma ruko da su da waliyansu sai ce wala tadma innul qulub zukata ba sa samun nutsuwa illa bi zikrihim wai sai da ambaton waliyai shi ma nan kuskure ne Allah ya faɗa abin da zuciya take samun nutsuwa da shi shine ambatan Allah amma ba ambatan waliyi ba shi yasa zaka samu yau wasu suna ɗaukan carbi a madadin su ja sunan Allah sai su koma suna jin sunan wani shehi ko sunan wani waliyi ubangiji ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da zikirin Allah ne tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa amma ba wai bi zikrihim ambatan waliyai ba wahina hajatil qarihatu lokacin da kwanya ta motsa bi hubbihim da kaunarsu sahat sai ta yi kururuwa wana nadat ta kira fi hubbihim cikin ƙaunarsu ala jihatil ibtikhari bisa ga fuskar nan ta alfahari bi qurbihim da kusancinsu ma'ana da kusanci da waliyai to da haka anan ma sai ce faqalat har zuciya ko kwakwalwa ta ce fa wallahi ma daba zamanu bidunihim yace na rantsi da Allah zamani baya dadi in ba waliyai kaga ba maganar in ba annabi ba ko in ba sunna a'a illa eh, bidunihim in ba waliyai wannan ma kaga guluwi ne a cikin madhu salihin wanda kuma hakan yana da alaka da abin da ya shafi aqida dan fara zuciya da wani wannan baya yiwa sai da Allah falaula humu ba dan waliye ba ma kuntu arda bi aishatin bazan yadda da wata rayuwa ba famal aishu ba wata rayuwa illa bainahum ta willihim sai wacce aka yi ta gaba gare su karkashin inuwarsu wa hum rahati su ne waɗanda suke hutuna ko sannan unsi aiwa Hun unsi kuma su ne ɗebe hasona wasu Uli kuma su ne abin roƙona to wannan ma kaga ya saba da an sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za a roƙa a roƙi Allah in za a nemi taimako a nemi taimako da Allah wa bugu yace kuma su ne abin nema na laqad sakanu qalbi yace haƙiƙa sun zaune wa zuciyata wa mali ya gairuhum bani da wani koma bayan su alaihim min arrahmani askatahiyatin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 wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ce kuna godiya Allah ya saka da dalilin ina biya kuma da aljanna da ya samu da yin shi ne kuna godiya sosai dangane da lokacin jama'a ah, kamar yadda muka saba yau dangane da lokacin da masu da sauri ba shi sa jama'a a mai da aka rubuta kira zan ci kadan ne insha Allah shi sabon sati insha Allah shi zo mu yi ilmin ba kowa ya shigo isa abinda muka karanta in kana da littafi ka bude ka koya in ba ka da littafi ka zo ka yi littafi ka cikin minti biyu mu je na gaba in eh, ka ba ma su kira ɗalibin musaka duk wanda ke da gina zai kira ya tambayarsa kowa da kowa ne na zuwa minti biyar cikin duba mutu ta aya Allah ya ka da alkhairi Allah ya sa ka yi shi ne Allah ya biya kowa baki daya wa hasa taurarin mu ka Allah ya biya Allah ya biya musu baki daya. Taurarin um, next caller. Iko Allah. Salamu alaikum kola. Thank you. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ناجي ناجي يا الله طيب انا ان شاء الله الدنيا سولارك ومتعشمي ina kira da gani da ta biyo na to ina maka fata a kai malam Muhammad ina godiya ina maka kira ina da da alkhairi amin shi kuma ina ya baka lafiya da yin kwana da Allah da iri amin amin ma sani da tafiya da tabbatar da kan su amma Muhammad gidan gida mun ji karatu kuma mun ga alhamdulillah an fara shiga da magani take wato a cikin shawayin ake cewa a yawaita ambaton shehu maimakon ambaton Allah da Allah ya ce muna cikin da ambaton Allah ne zuciya ke samun nasuwa to idan mutane yake so zuwa akwai wani wasan da ake da aka yi da ake da su kawai mafi wasu kuma da hukunta wa ana su da yi warware a da a gaya wani da ya yana da ake cewa kuma a cikin ya fito mutane a ruwan mazo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi gaske don Allah nan da zai zo ya kira suna da hukunta ba su da wuki me sa ba zai zo da ya kira a ba shi lokaci inda aka sani a daidai ba zo inda aka yi kira da son ba a cikin da bari sun da zo ya yi bayani a gari ya je gidan maman su sarki da ake kaga wasa da ya tsiri da ake kuma wannan ga ya nuna cewa ya tsiri ka ana son da aka yi wallahi ana wasa da an tsiri ba bidon ka ya kai sauran sadar gaban talatin muna saboda abin da yake bai gaba sun suna ruku da sun san inda za su san mu da yake hannun su su so kare abin da ake karanta ba don Allah suna ruku don girman Allah su zo da da su kira a ba su dama mu da mu kira ma su su su bayyana ma mutane su abin da yake ba fasarar daidai ba amma ka koma bayan kwanan kwanan uku ka shekara ya yi kana fitar da yin wayenka a bayyana ka ga ba daidai ba

daman manufar wannan ka manufar wannan karatun shine dukkanin bangarori guda biyu na ahlus sunna ko na yan izala da na yan tariqa kowa ya fito littattafan nan guda biyu na kowane bangare ne yan izala idan sun ji wani abin da ba daidai ba na yan tariqa su yi mutu su tambaya su fahimtar da su su ma yan tariqa musamman malaman su in sun ji mun fassara wani abu ba daidai ba su bugo su yi mana gyara muna zaune ba mu tashi ba to haka nan yan ɗariƙa su ma in sun ji wani abu a littafin al'uqubid durriya wanda ya saba wa shari'a su ma su bugo mu buɗe littafin duka mu karanta gaba ɗaya mu warware mu fahimta mu bar masu hankali su yi hukunci amma ba maganar zage-zage ba da kuma yin wani abubuwa don a kautar da hankulan mutane idan mutum yana ganin karatun da ake yi ko fassara ba daidai ba ne to shi ma je buɗe nasa ya karanta ya fassara mutane sai su gwada su ji ana nan ya je yadda muka fassara a ji shi ma yadda ya fassara sai ka bar mutane su yi wa kansu hukunci mutane suna da hankali ai Na'am bari mu duba kula na gaba. Assalamu alaikum. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan wa sunan gargar na ke kiran. Sunana Muhammad Sani na kiran daga kasan Jota. Malam Muhammad Sani daga wani bangare. Kusa A ba lamba ku ke nan da kira kan lamba wancan da ya gudu. Eh, akwai da ya fi. karatun malam jadawar kawai kai wannan rumje duwar wancan dan ma assalamu alaikum alaikum salam rahmatullah ya muhammad na'am ya magana na karatun na karatun malam sai umadi a'a shehu sai umadi Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye maka kai da kai da malam lawal to Allah ya saka maka Amin, amin, amin, amin. Duniya na sauraron ka. Awa malam, Muhammad na ji lokacin da malam yake karanta Ibrahim Ma'ani. Na ji malam ya karanto wani da ake ce kuma da an mutu waliyai zuci ya ke samun nasu. Haka ne. Haka ne. Haka ne. wannan maganin ta saba da alƙur'ani haka ne da ake samun kisma kuma yanzu an da ne gaskiyar ko abin da aka rubuta a cikin Allah da shi abin da ke kwanan zama ɗauka ko abin da yake zama ba'ani ko shakka babu a cin da ke ƙur'ani za a ɗauka hmm. wa Allah ya ce da ambaton Allah su ke samun da su hmm. ga shi a an ce da ambaton ya zo ke samun da zuwa hmm. wani ne Allah ko Ali Marazaki ko shakka babu ana Mm, ko shakka babu ambatan Allah da shi ake samun nutsuwa da shi zuciya take samun nutsuwa da wannan ayar da ka karanto allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah inu qulub da kuma hadisin bukhari da muslim manzo Allah yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده wannan shine asalin addini amma abin da aka faɗa na a cikin zahirin ma'ani gaskiya kuskure ne shi yasa kuma zaka ga wasu daga cikin shehunnan ɗarika, suna nuna wa eh, su cewa ko lazumi za su su rinka kiran sunan su na taɓa cin karo da kilif ɗin wani dattijo cikin malaman ɗarika. wani shehu ya ce wai wata rana wani shehu ɗan nasiru yana tafiya da shi da muridinsa a cikin ruwa sai ce da muridin ka rinka kiran sunana sai muridin yake kiran sunansa wai sai shaitan ya bayyana ga muridin sai ce masa kai wawa ne ya za a kana kiran sunansa shi kuma yana kiran sunan Allah kai ma ka kira Allah ma wai sai muridin ya kira Allah yana kiran Allah wai sai ya fada ruwa to shine wai sai shi shehin ya zo ya tsamo shi daga ruwa sai ce me ya faru sai ce ai wani ne ya zo ya ce min in daina kiran sunanka in kira sunan Allah sai yake cewa to kai ai baka isa ka kira sunan Allah ba to kaga wannan wannan maganganun su suka haifar da wannan gurɓatacce aƙida a wannan magana da wannan dattijo ya faɗa in ka kalle ta da idan basira zaka ga zagi ne ga Allah nuna Allah ba zai iya ba wani zai iya nuna Allah ba zai iya ba wani zai iya sannan ayoyin Qur'ani sun nuna shi Allah kai tsaye ake kiransa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni قريب أجيب دعوة الداء إذا da فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ubangijin ku yace ku kira ni ni zan amsa muku kuma yace in bai na sun tambaye ka game da ni ka ce musu ni kusa na ce. ina amsa kiran mai kira to sannan wannan haƙi yau ya sake buɗe wata ƙofa ta ɓarna wanda zaka ganta a tare da sufaye din har ila yau a madadin ma zikirin sunan shehu wani lokaci zaka ga mutane sun taru suna dukan kirji suna yin wani abu wanda kwata-kwata ma ya saba hankali ni na taɓa ganin wani kilin da ake dukan kirji a madadin zikirin ko kiran sunan ma shehu ana shinkafa da taliya shinkafa shinkafa da taliya to kaga wannan ba addini bane wannan yafi kama da wasa ubangiji yace innal ladhi wa gharil ladina takhudunahum dinahum lahwan wa la'iban wa gharatun hayatid dunya الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون ذاك الدين با أبو ما صابني الله كما با وصابني با الله يسامى داجي نعم نعم lokacin ka yayi ba ya ba Allah kan me alfarman ne kuke nema. Yawwa don Allah akwai wani bawan Allah da ya shiga lastik ana kiran shi Holman. Ya zo ya yi magana a kan dole da mutu a rani. Ya da duk kuma shari'a a kan ba. An yi ne ya tsari lastik da kayan tasan ba har yau. Dan Allah ko ya damu yau. Yake a kan yin gwamnati a kan da an kace shi shi an kawo wannan maganar da ya faɗa a cikin a wannan fatawa a kai. A cikin ya kawo wannan wannan kai da wannan ba da kuma da aka yi da duniya yake magana da da ya ga wani da da lokaci ka za ka ka dawo kuma kai hakuri za ka ka dawo kuma je ka ka dawo ka assalamu alaikum

Uh, alis Nigeria um, yanzu an kai uh, yawwa yawwa ke sun to ana muna jin ka yawwa muna wa kai malam Allah ya saka mu da baki daya Allah ya saka da alheri ah, ni abin da kawai wannan gidan abubuwa ne guda biyu kacal to tambaya ko tsokaci lokacin da eh tambaya ba gaskiya ba tambaya wani tsokaci ne to tsokaci kuma ka fi kari ka littafi eh to ka to shi to kan wannan wani jawabin nan ko ne kun duriya a kan dukkan su ne to shi ke nan a cire take kuna da farko eh, eh, na farko dai muna son bayyana wa malam cewa ni dan dari ka ne da kashe amma lokacin da aka fara wannan karatu na ciki da yi imani da Allah ina kokon kula da ya bayyana gaskiya duk yadda ta so kuma ya buɗe mun zuciya na ba da dukkan karbata na a ajiye ainihin mutane na da idanci na ajiye a gefe amma na na fuskanci wannan tafiyar a ɗauko akwai matsala guda guda biyu wanda kuma ni na fuskanta na akwai kafin aka yi wancan tsari akwai malar reduwa eh to wanda ni na san shi ya san ni kuma da rilbuwan wancan sati an yi an yi da shi ya kawo bidiyar bai kawo bidiyar ba wannan abun gaskiya ne. ni a matsayin na ɗalibi wanda nake bin wannan abun na ji kunya saboda na zai ji hawayen su daga cikin wanda ke tare na cewa cbb wannan abun da za a yi amma gaskiya in har wannan da ci gaba da ba, har wallahi ita kan iya aje mai abu in dai har ba ka fito dole zai fito zai je ya yarki wa wa malamin wannan bawa Allah in duk da kuka zo ne ne ya karu ba ce shi ba to gaskiya mun wannan tafiya ko da mu ta ban ba gaskiya ke a kai ba a duk tonan a zuwa karu ba ce shi duk abu da dawo mu da bai ne mu mu da karatu da kan biye kan wani abu amma a zo ne a sai ta ana amma sai mun mutum da tafi wajen uh, sarki zaki kuma a zo ana an kwasa da hankali mun gaskiya a zo na malam a kuma wancan karatu da aka wancan satin muna da bukatar malam Rizwan ya sunan ya bude ya bayani kuma kuma wani kuma da ake yi mana shi a mun ana son da an kai tsira da kuma an shi da mun shi da ta wani da mun shi karin har dai ba wuce kuma da ke abu da zo mana su da kiran da kuma in abun da wanda yake karantarwa gaskiya ne Allah ya ba mu ikon yin da ka ba ku da ko shi ne a wanda ba su da gaskiya ne Allah ka ba mu ikon aura sunanta sunana Usman Garba to malam Usman Garba muna godiya wannan na tare da kai Allah ya bude zuciya ya nuna mana gaskiya in kuma gaskiya da Allah ya nuna mana ci domin mu yi karba na godiya malam Garba Allah ya yi karba ubangiji na da bai sha ba

Amin, amin, amin, amin. amma muna ganin kuma da karanta da wani ta su da ya sa ba dini bai da ban gane ba ni ta ganin kamar ana karanta da littafi dama bayan koyon karatu ba yi da ba yi da karatu ba suna kuma da ta kuma yi da kana ba ba da yi makarantar ba wane ce bai kuma ba ya ce ba ba da yi makarantar ba wani ce bai da ba da wata ta wani su ke kamar ta littafi na ba ke ta karanta ba sai an karantar da kai eh, <laughs> malum su da ala shi zuwa kuma kamar karatu da ana barin karatu da malam yawa da barin ta su da malam ta wato wanda ke da ɗan haɗu ke da karatu ciki da mai abin da ta suna samun shi lokaci shi yawa don karatu na gudun yawa kasan almajiran suna suna cewa suna talentin ta kamar na yawa kuma yana so ke na malam ya kara abin da yawa a yawon kuri don muna yawan da lafiya. Malam Muhammad ban ji me yake da kyau ba dan maimaita mun. Eh, wani karshe ne ya ce wurin da ke shigo suna talikin da su yi hankuri su dai da eh, wato yana yawa su shigo su yi talikin su minti sauka hmm. sa ana kibiyar da ne hmm. ana so a gane cikin abin da hmm. sannan malam muhammad abin da zan tsara a kan abin da ya faɗa waɗanda suke zuwa su ce wai ba za a karantar da littafi ba sai an karantar da kai a gaban malami wannan wasa da hankalin mutane ne tuntuni sai da muka ce su fito su karantar da littafinsu da kansu kuma kaga har yanzu sun kasa sun ƙi su fito su karantar da mutane to yanzu sun ga an fara karatun so suke bin yadda za su yi sun kawo abin da zai kawo hayaniya da ɗauke hankalin mutane daga karatun har yanzu mu ƙalubalen mu yana nan sufaye su fito su karantar da littattafansu da kansu amma su rinka cewa wai ba a iya ba ko su rinka cewa sai an karantar wannan ba hujja ba ce kai da ka iya zo ka karantar da mutane mana ai mu fatan mu shine a karantar da mu koya to da ya kamata mabiya su gane mutanen nan ba su shirya su karantar da ku haƙiƙanin abin da kuke a kai ba kuma ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi ɓoye-ɓoyen na menene ne na ga wani yana cewa wai shi kusan shekara goma sha tara baya yana ta kokarin ya so ya karantar da jawabin ma'ani kuma bai karantar ba to duniya jiransa take yi shekara goma sha tara baya ya ce yana ta kokarin ya karanta ya kasa karantarwa ko bai karantar ba kuma malami ne da yawansu za ka ga idan sun fara rigi-rigi sai su rufe saboda akwai wajen da ba zai karantu ba a ciki yanzu irin wajajen nan da muke tsuntsuntowa waɗannan wajajen in suka zo in su suke karantarwa ba za su iya ba mutane amsa a kansu ba in ka tambaye su ba za su yi amsa ba yanzu mutumin da ya zo ya ce a nan a karatunmu na yau an ce da ambatan waliyai zuciya take samun nutsuwa to idan ka jawo masa ayar allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ba zai iya baka amsar wannan abin da aka yi anan ba wanda abu ne kuskure zahiri an sauka daga zahirin doron nassi Allah ya ce kaza wani ya ce a'a kaza to kaga wannan kuskure ne dole a faɗakar da al'umma irin wannan dan ta bari domin in ka bar al'umma a nan ka bar mutane akan wannan to za su koma suna ambatan sunan wani a madadin sunan Allah kamar yadda ga misalai na mun kawo da yawa inda yake faruwa Allah ya sa mu gane kuma kamar yadda ya faɗa a nan ya kamata a rinka fitowa ana ƙalubalantar mu in yi fassara ba daidai ba ka fito nan ka gyara mana in mun karanta ba daidai ba ka fito nan ka gyara mana amma mutum ya koma wani waje shi bai buɗe littafin da yadda muke buɗewa sannan kuma shi ya ƙi ya buɗe ma waya a kira shi shi ma a mai tambaya ya taiwa mutane wasa da hankali bayan an yi karatu wannan ba daidai ba ne a ji tsoron Allah. na shar kuna guje mai kuji kwallon layin um, ya uh, yan tarika salamu alaikum kura sunan da na ke kan suna ibrahim na kira da kanan najeriya bangaren tijjaniya yawwa kare ibrahim an da saka ga kasai tun da yake kuto da shi a tambaya da ke so ki sanin na so ku ci karfin da aka yi to shi ke da muna cin karfin shin idan mutum ya ce eh, ina sa zuciyarsa tana samun nutsuwa an mutum manzon Allah idan kuskure ya bari daidai ya yi kuskure ya saba wa nassin qur'ani kuma babu inda manzo Allah ya ce da ambato na zuciyarku take samun nutsuwa ko ku zuciyarku ta samu nutsuwa da ambato na sai dai ta abin da qur'ani ya ce da ambatan Allah to ambatan Allah wanda ya haɗu da ambatan manzo Allah a jiki kamar kalimatu shahada wannan ba laifi bane ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan duk zikirullahi ne to haka nan abin nan eh, eh, karanta hadisan manzo Allah shi ma zikirullahi ne domin ilimi yana daga cikin su ma'anar zikiri shine ilimi shi da ba? Eh. Duk mutumin da ya suke sa zuwa wajen mutum zuwa Allah A'a ba da ambatan manzo Allah Allah gafarta malam ba da ambatan Allah shine nace amma ambatan Allah akwai wanda a cikin sa akwai ambatan manzon Allah a tare kamar kalimatu shahada da wajen duka tambaya a shi ne idan kana da ambatan Allah ko da tana Allah su magana ba inda nasi ya faɗa haka yanzu kai muke bin bashin nasi ina ne inda nasi yace ana samun ah, ah, nutsuwa da ambaton manzon Allah malam da kawai simple kai samun nutsuwa a cikin ko kuma da kawai babu shi a nasi duk abin da babu shi a nasi ayyinsa ba daidai ba ne hmm. Masha Allah. دعوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم شو من النادي كده sunana Muhammad Sani Zaria da fatan kuna lafiya. Alhamdulillah. Malam Muhammad Sani Zaria. An gane iza da Tafiya. Kuna bi nawa. Duniya na saurara ta kaki da kwarin lamarin. Sarrafa mana fatan alkhairi da Amin Malam Muhammad. ولا تطمئن القلوب بذكرهم lallai sai da ambaton waliyai ne ake samun haka a cikin jarin ma'ani an Allah da kuma zama da hunne ana tattaunawa da su ana kallon su wanne ne da shi sai shi ya ce zama da shi hunne ya fi ambaton Allah ya fi nakalfi ya fi dukkan wani abu wanda ba shi ba babu abin da yake ya da shi ana na cikin tsarin ma'ayin da na farko haka idan ka koma cikin tsarin rasa'il

ya daɗa tallafa mana da shi na dalilai shine tabbas maganan nan haka take a ɗariƙa kuma har yanzu ba wani ɗan ɗariƙa da ya fito ya ce a'a kuma wannan maganar ma'ana ka ga malam muhammad abin da muke gani mutane suna yi na zikirin sunayen waliyai suna kiran sunan shehu ni na gani da ido na wani dattijo zai faɗi ya ce si da abdulkadir kaga wannan abin ba wani wanda zai ce ba daga ɗariƙa yake ba kamar yadda shehu tijjani ya ce idan wata musiba ta same ka to fanadihi ya tijjani ya sahibal al'asiri to kaga duk wannan kiran wani Allah wani ya zo ya ce maka ba daga ɗari ɗaya kira shi wannan ba daidai ba ne to sauran maka sirri Ana jin yanzu? Ana ka Muhammad. Sakan talatin ya Ibrahim ya sai ta tattauna a kan shi a nan haka na ya kara fito da abin shi shehu jana ta gurin wuridi shi za a rika halartowa hmm. ba wai Allah madaukakin sarki ba sai ka rika halarto ta jani hmm. a lokacin da kake ziki wanda yake kara nuna wato shi ta jani din shi ne kololuwan abin da ake nufi wannan shi ne a takaice Allah madaukakin sarki ya samu dace amin can kuma ne ka fara dariya ai da Allah wato wato kamar yadda suke ta da zikiri suke suna ambatan Allah to da Allah Allah ne ta dali a cikin kafatin da sun ce fa kullu abidin aw sajid li ghayri Allah fi ruwan duka masa sanin ka duni illa lillahi al-tawba mutajalli na daga na ji Allah ne ta dali a cikin kafatin da ya san ke kira tunda da suke a cikin aqidar su Allah ta na ji. Abdullahi Alhamdulillah wafaka malam Muhammad ina muku fatan Amin. za Muhammad jazakallahu khairan. Mun duba wacce rana kuma insha Allah mu je da mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko mun magana?

bukata na tura maka pdf wanda za ka danna dole ka sauka a cikin jisirin mujalladan gaba a da shi ka bude extreme on the 96 Malam Muhammad Malam Muhammad Malam Muhammad Yau ba zai mai da mu baya ba a kan darasin yau in yana da magana shi kenan amma ba zai mai da mu baya ba kuma ka za ka ba shi ƙa'ida ta masu tambaya mun wuce wannan magana ai baka kawo hujja ba a satin da ya wuce ya je ya sa wannan littafin shi ma ya karantar malam Muhammad sai sai sai malam ruwan iri ka sai mu shi ka sai wannan karatu malam da zaka yi tambaya ko zaka kalubalace shi wannan rana abin da yi ba wannan ya wuce yau ya kawo sabon maudu'in da yake sai kansa ba za ka mai da mu baya ba eh. yawwa wancan da mu bar shi hmm. kuma wanda ta turo mini na a pdf ta turo mini ba ba pdf ba saya ba link mu ba ba ba ba duniya ba link ba na taba linkin nan mi sai mu gani wani ta sai da balin din nan na ta balin ga shi nan yana buɗewa ga shi ya kasa buɗewa ruwa duk abin da ya rubuta sai ba wani ba bidiyo ba alamun bidiyo ne aka yi dubarin ɗan gwargwarni kamar malam muhammad malam muhammad malam muhammad an zo kali daya an malam muhammad malam muhammad to gashi nan a da duk da bayan zuwa na wuri shi tana ji na ina ji malam malam Muhammad wancan satin ma fa haka ya bata mana lokaci idan yana da magana akan topic din mu ne yayi to ka duba yanzu kana ji na yanzu fa malam na kama kuri ta yadda ya kamata yanzu kana jina Thank you. Malam Muhammad. Malam Muhammad na dawo. Na na na ce ka ga wancan satin wancan satin ma wancan kun bar wannan mun bar wannan wannan kabar wannan magana bari mu rubuta da linkin nan ga linkin da falar juwa ne to shek abin ina gani ina ganin ku shekara okay that okay zan danna link nan mu gani ne lo a link duk abin da ya rubuta server available na gani na gani Malam Muhammad bari danna na kuma to bari ba da bari a'a a'a a'a ah, domin ba mutane ba su da wuyar ana zarga an zarge ni cewa ba sai zuwa idan da nabin kuma gashi nan ɗaɗɗu na danna wani mai Nafto ya ce seven unavailable. a cikin da kenan. Su ne sun gani, tare din kuma Thank you. Malam Muhammad. Malam Muhammad yaya. Salamu alaikum Na'am, mun tsaya fa. To yanzu yadda za mu yi bidiyon nan eh, nake bidiyon linkin shi bai bude wato tsaya ne Malam Muhammad. Kan ne ne download, ya ne ne download amma ba mu da wannan lokacin ba mu da wannan lokacin duk mutumin da zai zo yauwa sai ya bari sai ranar da alkanawi yake sai ya zo ya same shi amma ni yana tsayar da ni akan abin da nake yi ka ba shi minti biyu in yana da tambaya akan topic din yau shi kenan in ba yi da shi mu wuce a ba wani dama ya rike mu wancan satin yau ma yana neman ya rike mu in ya san yana da hujja ya tanadi hujjar tun kan ya zo rinku da da kuka daga Allah ya sa mu laifin ayyuka. Amin tare da kai. Kamar wannan shi ne zance na gaskiya. da ba a yi ba ta sai ya ba zo ba wani kai wani lokaci sai ka kana ta yau kun kuka biye ba to da jirin da ake so a samu a na yau kaga ba ke da sai ka da hankalin mutane zuwa ga wani shirin sai ki kuma cewa ya turo ne hayar kuwa amma da ya turo min na ce tsaya na biya ma karatu na sai sai ne wannan wallahi zai biya kuɗi lai ne ya tsaya ya zo ranar da mala alkanawi yake karatu ai mala alkanawi yana karatu a nan idan malam ya tashi daga cikin yau ne na ba shi dama ya so wannan abin zan zo na kara biya masa tunda ya kula shi to kana ya zo da zan biya masa idan ma karin ya tayi yau kenan ga dai lokaci a yi akwai hoto amma kai kira sannan mu koma kan totin akaram kallahu na'am yanda suke faɗi hmm. shi ne ba a yi ambatan su idan an ambace shi zuciya tana samun nutsuwa ai a ɗari shi wa Allah ne saboda shehu yana sabbantuwa da dukkan siffofin Allah da layi wannan magana ma sun nuna cewa ai Muhammadin shehu ya la'ila a ya fi annabi hmm. shehu Ibrahim ya faɗa da a cikin jawahirul ina jin shi ne kuran da Malam Muhammad Sani so ya karanto a haka kuma sai ba a da sa shi nan cikin shafi na sittin da tara gashi da shi Ibrahim yake cewa وعليكم بالمحادثة في شأن الختم التجاري مع أحبابكم فهي أفضل min جميع الأوراق خصوصا ya ce na umarci ku da tattaunawa cikin sha'anin kamfan waliyai kamfan waliyai sai ce fahiyya ita muhadasa tattaunawa cikin sha'anin shi أفضل من جميع أفضل من جميع أوراق من ولدي الشيخ قورا أقول لا إله إلا الله وتتونا وأشكل له وليشي ولا إله إلا الله شنو أقول صلاة الكريم تتونا وأشكل سعريشي فصلاة الكريم الشيخ قورا أقول استغفار متأولا ولا وليشي يوم الثانية في استغفاري لأن الفريق أفضل من جميع الأولاد ikiwa sarki ramadana ya ce musamman ma cikin tsohon ramadana shi yasa wallahi idan sun faɗa wannan babu mamaki Allah lokacin sun ke saka malam da yawa malam duk wanda zai kira ya a kan shi kuma wannan na ba shi minti talatin ko awa da yan ka tashi kira sai masa tun da ayi guda assalamu alaikum wa alaikum fara jazakallahu khairan mala alkanawi shukran Assalamu alaikum. Dawa, dawa ka sai kan waya, suka waya. Na sunan daga na ke kiran banalin doki kiran ya tare kiran. Kuna

kuma shi tijjani kan inda ya karɓo da gwamnan malaminsa sarki mutum ahmad mana shi ba da kenan a haka shi ma malaminsa shahani ya wato a yanzu shi malamin shi wannan magana cewa ala adri kallahi Allah yana cewa halal ne da zikirin lahi tasadu zuru wa tanqabu sul basaira wal qulub Allah yana da cewa ba da ambatan Allah zuciya suke suke samun nasuwa shi kuma ibn arabi na so da ambatan Allah su da suke karuwa da ambatan Allah su da suke karuwa to kaga wannan kai shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta da kokarin nuna ba sai abin da ya abu da ya wata tambaya wannan ya ƙara fito da matsayin ɗan ɗari ka yi ka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ake magana shi ne sun saka kansu a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa a hambace shi zuciya za su samu da su wasu kuma suna cewa a hambace su ne zuciya za samu da su domin za ka kai kuma suka ce wai in ba za a ba da su da shi kuma aka hambace shi ba. Ina su su ba to da wannan tambaya ce wani so yake yi shi a wajen sa ya saka shi wara sun cewa wannan abin da ya tabbatar da shi da shi wannan su ke saka su wata yin banza Allah wani da dama kuma shirin Ibrahim yana ta kayyar cewa ba za su an yanku na hukunci da kalli na biyu su an yanku na karatu da wuri Kuma wani abu da ka sani da zai yi mazanto da musa da annabi to zai yi ya zautu karama da wuri sannan ka ganta duk wani abu in dai aka tabbatar da manzon Allah suna mata cewa shaidan su suna abubuwan su a sakaci wannan shi abin da zai tabbatar da mutum ke tabbatar abin da ke faɗa tambayar da yawa malam ce ma shi eh, da ambatan mu da sallallahu alaihi wasallam tusha da ta tafi da su ba kai da ake magana ce wannan ka da ambatan mu da Allah ku kira ma su ji to ko mai kawo shi wannan ka su ma Allah da wannan shi ne da mun hasalan hadisin shi da kuma ba sati guda aka bashi fa yau kwana bakwai Allah ya sa guda su a Allah ya Amin amin amin jazakallahu khairan. Kun je ah, dari kuma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ala To. Ni ya sauke ni da. To, ina fara. sunana zai ba ba yi maganin ba da wata topic maganin

Yo, sun shigo su ku Malam Muhammad. Ka gane. amma ne na tawassuli kake bukatar shi ne in kana cikin masifa tawassuli kake da shi shi ke abin da zai iya yi sai abin da Allah ya yi kana kiransa ne Allah albarkan warika kuma malam yana da kokarin koyo ya yi ba inda aka ce a bi so abin ya dame ni saboda malam bai san wani bai yanzu da aka ga abin lokaci sai mu dan gwada karantar da malam cikin ne Yau waliye magana ta shine samun natsuwa da ambatan waliyai zuciya tana samun natsuwa da ambatan waliyai ne topic na yau tafi ɗina na yau Allah za a bi da manzon Allah ko bi to ga haka ne magana ana yin zikiri a yi mana abu sunan ijazaba daga nan ake yin ko bi na yi muke so mai magana za a yi zikiri har a yi jarraba a ce ni Allah ya yi ban ya fara <laughs> yanzu ba To na buƙatar yanzu ni buƙatar in Ibn Taymiya abin da yake akwai wai wai baya buƙatar na Ibn Taymiya wanda yake da bakori yanzu abin da yake akwai a'a to bari mu baya a bari To abin da yake akwai Malam Muhammad. A'a. Eh, a wato abin da yake akwai shi yana kokarin ya ce ibn taymiya kuma su shehunnansa sun ce ibn taymiya ba akan wannan aqida yake ba ibn taymiya ya ne musu inkari akan abubuwan da suke yi ni yanzu abin da nake magana ka fahimta idan so kake mu tattauna mu ɗauki kabiyar ba wai sunayen mutanen ba sunan ibnu taymiya ne yace ayi komawa yace ayi ba shine yafi muhimmanci ba abin da yafi muhimmanci kawo min hujjar yin hakan a addini duk abin da ka faɗa ɗin nan jazbar kawo hujjoyinta da addini da samuwarta bin waliyai ɗin in sun saba wa Allah da ma'aiki kawo mun hujjarsa a addini ko ma waye faɗa ko ibn taymiya ko shehu tijjani ko ma waye hujjar ita ce abin dubawa ba wanda ya faɗa ba kai in ka ka kawo maka masu da yake hakan saba wa da mutum aljanna da ba ka isa in koma na ka koma karatuna na baya na farko ya koma karatunmu na farko ita kanta kalmar jazba ba a same ta ba sai ƙarshen ƙarni na hudu na hijira samun ta ma ba a same ta ba sai ƙarshen ƙarni na hudu na hijira da a zamanin annabi da zamanin Sahabai da zamanin tabi'ai da atba'u tabi'i har sai da hijira ta kai shekara ɗari uku da ashirin ko da saba'in sannan aka samu ma kalmar jazbar ma tukuna. ce saboda ya yi karni hudu ne kawo. Eh, Daman ana samun shari'a ne a wannan karnin? Sabuwa? Kawo misali, kawo misalin abin da aka shigar wanda babu shi a farkon. mana mana san da sunan nan da kafarin nan sunan da ta ya yi sa kun haka ban an manta da shi wani da wannan sunan ko kuma sabo kirkira ka kawo sabon okay to kawo mana misalin daya kawo misalin daya

idan aka ga ba za a ne ce ina da Malam Muhammad wannan ba Allah bai zo dan fahimta ba ya zo ne dan yi hayaniya ya bi a hankali ilimi ba a masa gaggawa. Ka bi a hankali ilimi ba a masa gaggawa. a'a ni na ce maka jazba ba a same ta ba sai a ƙarshen ƙarni na hudu ma aka fara samun kalmar ba wai samuwar ma da istilah kawo mana misalin daya kawo mana misalin abu daya to ya shirin ba shi amsa man Yawwa, to da farko dai kalmar musabaka. Kalmar musabaka ta zo a ƙur'ani a wajaje daban-daban. Ubangiji ya ce wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum ko sabiqu ila magfiratin min rabbikum وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدا للذين آمنوا بالله ورسله كذا سابق كما يأتي وسارق وند مسابقة هذا مسارعة sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce fastabiqul khairat ku yi rigen aikin alkhairi a wata ayar ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati nan ma ya amfani da kalmar musara'a da musara'a da musabaqa da munafasa duk abu ɗaya ne sai mu zo mu ɗauki kalmar alkhairi da Allah ya ce ai gaggawa zuwa ga aikin alkhairi kalmar alkhairi ko ta zo mufradi ko ta zo jam'i ko alkhair ko khairat in aka sa mata alif da ran ta zama istigraqiya fastabiqul khairat ku yi gaggawa cikin zuwa dukkan wani aikin alkhairi to shin karatun alkur'ani da koyansa da iya shi alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne zai shiga cikin alkhairat din nan ko ba zai shiga ba to sannan mu dawo mu ga a aikata ne ake nufi da musabaka ta alkur'ani shine ka karanta in ka yi daidai a tabbatar da kai wancan ma ya karanta in yayi yi daidai a tabbatar da shi in yayi kuskure a gyara masa hadisi yana cin sahihi muslim hadisin amr bin hisham hadisin sayyidina umar sayyidina umar yace wata rana na taho zan je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na biyo ta wata unguwa sai na tarar limamin unguwar yana mutanen unguwar sallah umar yace sai na shiga na bi sallah sai na ji yana karatu da karatun da ni annabi bai koya min irinsa ba umar yace sai na daure da kamar zan fita daga sallar in kama shi sai na daure sai da aka idar falababtuhu bi ridaihi sai na cikuikuye shi da mayafinsa sai na kawo shi gaban annabi da annabi ya gansu sai ya ce da sai na umar sake shi sai umar ya sake shi sai annabi ya ce me ya faru sai umar ya ce na ji yana karatu ne ba irin wanda ka koya min ba sai annabi ya ce da sayyidina umar yi karatu sai umar ya karanta sai annabi ya ce haka za unzila sai kalli shi ma wancan limamin ya ce kai ma karanta sai karanta sai ce haka za unzila sai ce inna hazal alquran unzila ala sab'ati haru wannan musabaka ce a aikace Umar ya yi karatun Qur'ani an gyara masa ko an tabbatar masa da daidai wancan ma ya yi shi ma an tabbatar masa to sannan ya tabbata cikin ayyukan magabata musamman Anas ɗan Malik yana sa ‘ya'yansa suna karanta Qur'ani su haddace duk wanda ya haddace ana yana masa kyauta wannan duk shine musabaqa qur'ani ya faɗe ta kuma aikin sahabbai ya fassara ta to amma su abin da suke so yanzu su ce musabaka sai an zo an zauna akan kujera sai ga alƙali ne danna eh, danna kararrawa wannan duk abubuwa ne ba su ne asalin musabakan ba amma ita musabakar ta akwai ta domin tana shiga umumin ayoyin da suka ce ai musabakar ai alkhairi domin aikin karatun alkur'ani yana cikin alkhairai na farko farko to sannan ga ayyukan sahabbai ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yau da haka maganar musabaka ta yanzu muna magana akan natsuwa da ambatan waliyai zuciya tana natsuwa da ambatan waliyai mu kuma mun ce wannan ƙarya ne zuciya da ambatan Allah take natsuwa ga nassin qur'ani allazina amanu wa innu qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah ta ɗuma innul qulub da aka shi ya kawo mana inda aka ce zuciya tana natsuwa da ambaton waliyai kamar yadda shi harazu ya faɗa a nan ba aya ba hadisi shi in yana da shi ya kawo to muna ji malam to yanzu dai yanzu to shi nan ba za mu koma kan magana akan waliyai din amma malam ya yadda cewa sabaka ya zo a babi daban-daban amma aya yadda wanda ake yi na tara wannan da wannan wannan karanta ban yadda ba ba inda na faɗi wannan kar ka faɗa min abin da ban faɗa ba a ina na ce bid'a ne sahabbai da suka taro 'ya'yansu suka taro aka yi aka raba kyauta da moderator da tanki ba da a'a malam Ridwan malam Ridwan wanda ya daga mu bar wannan mu je kan karatu kawai yawa wanda ya daga da na so in karatu idan mutum yana da idan malam yana da ba maganar majmu'ul fatawa ba maganar majmu'ul fatawa maganar eh, eh, jawahirul ma'ani muke a ina ne aya ko hadisi suka ce da ambaton waliyyi zuciya tana nutsuwa to ibn taymiya a cikin a cikin al'ubudiyya da yana da shi ba zancen al'ubudiyya a cikin jawahirul ma'ani muke magana sai ku mu na yau topic ɗinmu na yau a ina ne inda Allah ko manzo Allah suka ce Ah, na na kowa ya yi magana jawahiri ba ni sai ji ne mu za ka yi ya ne ya ne nemo kowa kowa ya yi magana jawahiri ba ni sai ne mu wani bangare kuma wani littafi ya ba ya kara ya ba kan shi da shi hada su yayi sai sai ita da yi magana akan jawahiri na yawwa tabbatar da shi ga abin da malam ya faɗi ka tabbatar ko an ko kore to shi ke na shi ka kawo ni ka gwada kamar nan ya faɗi kuma ka muje to a cikin jawahirul ma'ani din abu dalladin sa na farko mai hamish dot ma'adin nan za a ga a shafi na kari da tamanin da abunda mala ya yi magana a kai shi ma ce fa kullu abidin kewa shi shi jani a ce fa kullu hausa jidin da gari lillahi da ta a kama abada wa sajada illa lillahi ta ala li anna huwa mutajalli albasi wa tilkal ma'budati ta tazidu ila lillahi ta ala wa kaunuhu la ilaha illa lillahi la ilaha illa ana ya'ni mala ridwan sayya mala ridwan sayya sayya sayya yakuri

malam muhammad ka sauke mana shi bata mana lokaci zai ya rika mutane sauke shi sauke shi bata lokaci zai sauke shi salamu alaikum kwallon sunan ka daga salamu alaikum wa alaikum assalam wato ai aka rabu kallon wallahi da abin da ya sa na hawo kenan wannan bawan Allah fa wai bai ji abin da na ba idan malam ya tashi duk da dare yayi wannan abin da yake so a biya masa karatu ya zo zan hawo malam Muhammad zaka turo min da link yau karatu akai akan zuciya tana samun nutsuwa da ambacin shi don haka ne wuce wannan a musulunci wannan kafirci ne kawai in kana da aya ko hadisi da yake karfafa haka kawai ka zo ka ce eh ga dalili wa ya ce wa ya ce wa ya ce wannan duk ba shi bane yin sa idan yana so ya biya wancan ni zan dawo nan ni abin da ya hau da ni kenan zan dawo in ka tashi zan ba shi awa da ko minti talatin assalamu alaikum wa alaikum assalam Hmm. satin eh, muka kulle shafin ɗin Shafin ‘yan ɗari da aka kulle wancan, da aka yau ‘yan izala za a fara kullewa. To, insha Allah. Hmm. Na izala za a fara kulle yau. Eh, eh. Mun doki yin izala kamar guda biyu, Ba hmm. a ƙarshe mu kulle da su. Salamu alaikum. Ba da Muhammad. Na, da wasu na karkar da ke kiran. Eh, Suna na Babu daga nan maka. take mukarrama Allah kiyaye ka mutanen mamlaka to muna jin ka to ina gaida babban malamin mu da fatan alkhairi na da saka mai da alkhairi amin jazakallahu khairan tafiyan gidan hujja hujjarka hujjarka Hujja, malam malam muhammad yawwa abinda nake so kaga wannan karatun da malam ya fara karatu ne wanda mu da muke tsammanin ma mu ko dokowa ma yi ba saboda karatu ne na manyan malamai da za su doko su kare tarikar tijaniya na gani ka bayyana ne ga malaman nan sai su doko wannan malamin ruwan din da yake dokowa wallahi duk abin da yake wani malam in ka tuce shi ka ce ya karanta wallahi malam ba zai karanta ya wani so kawai kuma shekarar don maka su ga kamar ko ya zo ya yi wani da barazan shi ya haka yake inda ka tambayi malam sandira ya fi alkana wanda zai gaya ma waye malam zuwa in ya zo ya ce ko menene ya ce da karanta a bar shi ya karanta saboda zai wa mutane barazana ce na komai shi kuma wannan ana karatu an karatu ran shi yana baci yana hasala yana yana yana fusata yana wa mutane ƙarya duk abin da aka ce karanta ƙarya yake koyarwa mutum bai karanta ko kyali ke karanta in hmm. da gaske ke karanta ba bi na jiya ba na wancan satin ba ko ma na satin farko ne ya karanta jama'a duniya ta kalle shi duk barazana ce ke wani mun gode da shawara insha Allah malam Muhammad malam Muhammad na farko ga malam da ya zo ya ajiye ayyukan shi zo yake wannan karatun to malam yana so ne ya ceto wasu wanda Allah ya yi nufin za su jefi daga cikin ayyukan tijaniya ya ayyukan shi zo ke karanta wannan littattafan guda biyu da kima a idan bai kamata ba a bar wani ya zo shi kawai a kamfe da kwantar ana kawai zo ba ta malam lokaci na samu na gane na samu kira kuma irin haka su suka ce kar a bar ne eh, wato wannan da za su shigo su zama kamar waɗanda muke gan su social media irin sa malam malam misali waɗanda muke gan su social media yawwa za su tattauna na ilimi amma mu bar dokokin waɗanda za su bata lokaci gaskiya mutane sun mm, yi magana ya cinye mutane lokaci ya zo ya linka da ma'ana wannan likita wajen ya kai wajen zancen musabaka ne ga abin da malam ya karanta yanzu malam ya kace da abin wannan to to Allah ka ce ko za a yi to kaga ai za ba ta za ba ta amma akan abin da mutum ya karatu a ai tambaya akan shi in kana da hujja ka kawo in ba ka da hujja ka yi hakuri wani ne ka gani da na so da na so malam Ridwan ya yi to malam ta ce eh, na waliyan kaza kaza kaza eh, ana samun nasuwa da waliyan ce ba haka ba ne. nasu Qur'ani wani bangare ya ce kaza kaza kaza kaza shi ya ta a wani hadis kuma ana samun shi nan annabi ya ce kala kaza kaza kaza to shi abin na tafiya da tsari amma kamar yawa ban gani ban fahimci tsarin da shi ke zo kawai manyan malamai dan za su doko su kare da yaka tijani na su doko su kare idan ba za su kare ba waɗannan yaran su kyale malam yayi karatu ya sauka kuma karatu na adana mana shi mu zai ma mai da mana shi littafi Amin. Zakallahu Assalamu alaikum. Allah ya kiyaye ka Malam Muhammad. To muna jin ka. Za mu da sahaya. Allah ya kiyaye. Allah Amin. Amin. ga Malam. Allah ya da. Amin. Amin. Ya Malam. Na gode sosai Malam na Allah da kai da mai sauraro na wallahi na da Allah idan dare ka yi amma na aji da ni na da Allah da ya ce gidan a garinmu ba maulidi da ya kai na gidan hidima har shi ɗaya yana zuwa maulidi gidanmu Wanda abin da yake faru shi ne abin da ya sa na ba da ɓangaren cewa gidan dare ka ne saboda ku gane tasirin karatu nan da kuke yi ku kyale masu a irin wannan babban sauka ku yi karatu a cikin ku damu da haunin inda suke kalla kar ku damu da haunin layi a kuke ya samu ku yi shi don Allah ku bar shi a yaran to Allah ya sauwaka hanyar da awa wani sauki ku yi karatu ku kare addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ake shi akan facebook iya shirku irin shi da shirya zai kalla duk mai kyakkyawan ya bai mai kyakkyawan gaskiya zai kalla shekarar shekaru malam na yi tsirman hujjojin al'amuran dakika kama daga wasu masalatun fati da abubuwa idan aka ce abu ka zabi da ai ana wuce na min aikarin kai na misalin da nake wa kai da shi ne malamai da ba sa iya kare cewa kaza nan ba bida ba ne sai su ce a ai abu kaza ma bida to sai ne linki sai kuma kai ran lafiya idan Allah ya sai ya ce ku isa ne bida kaza zai iya taɓa hujjar cewa ai abu kaza ma bida ne ka wannan isa ne da sai na dawo cewa idan abu kaza bida ne ba bida abu ne shi ne kawai wannan abin shi karan kansa tabbatar da shi ba bida abu ne shi ne hujja kamar wannan wanda ya sauko kolan da ya sauko wancan rilwan ana da magana kaza gida ya dauka magana misalin ka gida ne bambanci a nawa karamin hankali ba malin ka duki ba na sauraron karatu karatu tuka malin ba malama na yi tsimman gaskiya har na zo a yau da ke mana cewa Allah ya kira da yanayi da ita. Kamar misalin musabaka. Musabaka musabaka wani malami ne da a cewa musabaka addini ne ya ba ta falala ya shar'anta ta ah. ma anzila lahu bi annabi sulma Allah bi saukar da wani shari'a kai ba waye shar'anta ta ba shi ana iya yin sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shar'anta wani abu ana iya yin kishiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ayyanar ta falalin wani ibada waɗannan tambayoyi don neman gaskiya tsaya tsakanin da Allah wallahi zai fahimci gaskiya cikin ruwan sanyi kuma gaskiya shawarar da zan ko kuma ce korafin da nake da shi ne kamar anan na ga wani comment na wani gayi a karkashin tun wani post a kan matsalolin yin waɗannan karatu shi ma maganan ana sanin kawa kaza kaza sai wani ya masa comment cewa matsalar kwari waɗansu malaman sunna sun yi abokantaka da malamai Gida sai abin aka zama ana jin nauyin tura ga gaskiyar karara mutane suna fadawa shirka in ka shiga kauyuka ka ga irin shirkan da ake yi tarin da Allah yanzu da zan iya tura maka wani hoto ɗan gari mu ne ya saka hoton shi brand cewa annabi ne ya zo a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu laifi da komen ana da radiyallahu anhu in ya ana ba da tajira ya kan cewa an yadda da magana na faru mutane yan dalika da yawa ba ina magana yan dalika a gidai mafiya da yawa yanzu an dora su kan cewa Allah ya zo duniyar nan so uku na farko ya zo a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ya zuwa cikin shehu tijjani na uku ya zuwa cikin shehu ya sama kare su ba bari mu dawo kan topic don Allah don Allah mu dawo kan topic yanzu kai ka zo ka nuna ma duniya malam muhammad ka ce ka daina tarika ka kama eh, bangaren izala sunna sunna a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam aiki aiki shira annabi sallallahu alaihi Allah Allah haifin ya mutu ana bai Allah Allah ya dafa mana addu'a da mm. yayin musamman Allah ya kubutar da ita daga wannan akida malam idan cikin gida ne a gaba ne ake zuwa gaban hoton shehun ya tsaro ke in yasa abinda ake wa kan Allah hotonsa yana da abokin da idan an da isa a jami'a ke zo gaban kotu wani su kula yana ba zan yi ya samu zan yi zan baba baba kamar kaza ba mun kaza ba ni da abin da kuka yi ba da amerika hmm. kuma wallahi wanda ya ce kuna ke waɗannan ba zai bari riya yake wallahi mu ne can cikin gida da ne gaba abin da kuma gani ba barnan da ke dari ka irin yadda aka yi barna a kitiyar haka su shi ibrahim ya su ne barna cikin musulunci iko allah ina godiya da wa eh, allah ya sa wannan magana da haka yake duk wanda ya ce ba haka ba wallahi kariya yake ko son zuciya ya cikin dana na ita kun ga komai da komai na san komai da komai eh don haka Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya karfafa ka kan duk wani malami dan da yana wannan karatu bai dace ba to wallahi ya da zai wa dan da ake ciki ba din da awon sunna ba ba din irin zane-zane da ake yi na yakan bidoyi ba wallahi hatsarin da christianity ya faru ya ya faru a cikin christianity abin da ya fi wasu da ya faru a cikin musulunci ana magana annabi ta jallin allah ne allah ne su a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita tabbas da kristoci suke ciki ba ana magana shi da ta jallin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana magana shi bayan ya ta jallin shi kamar ta jallin ta ɗauki na Allah amin amin amin karshe na yi zana yantari ka za za ku kulle yau a'a wallahi kin izala za a kulle okay okay okay eh shine kace kana yawwa assalamu alaikum zan bayan izala guda Malam Muhammad na'am da wasu na daga ne, kiran na dawo Sadu Omandeki Oh, Alhaji Sabi Bande to muna community da yanka ya zo mana. To malam Muhammad. Na'am. Ka ga sanar da turanci da wannan yake ta turanci da wadda ake masa tambaya. kan cewar an ce da ambaton waliyai da soke a ƙasar ke samun nutsuwa wannan ba shirka ce kada ake koda yan dariƙar tijjaniya kuma abu da tabbatar maka da wannan a cikin littafin akrakal harida sharhu ya kutubu farida akwai bari musamman aka rubuta a cikin littafin nan na cewa idan wani bawa ya shiga damuwa ko tsanani na damuwa na rayuwa to ya kira shehu tijjani zai kawo masa agaji. Hmm. Kabar wannan kabar wannan mun hana shi shiga wani littafi ya sa kai ma bari wannan. To na bari Allah ya tashe ku lafiya. Bari ku doki kwanciyar layi kuma. Assalamu alaikum. Eh, assalamu alaikum. ikon Allah assalamu alaikum da ah, wasu yamu gyara assalamu alaikum yawwa muna ji karatu. sunan ka daga ke kira suna na kaki su ramadan to malaka kaki duniya na saurara ka kamar kai za ka zama lafiya to wato abin da zan kawo akwai maganganu da dama amma maganar da rike su da faɗa. Na ba ta kai ta cikin. Yawancin kola da ya sauka yana nema a kawo masa magabaci wanda ya nuna duk abin da bai zo a cikin sahabbai ba lokacin sahabbai. Wannan abun ba a takaita shi ma'ana wai yanzu ma ana iya shar'anta abu da aka kawo abu ya zama addini zai zama addini. wallahi wannan magana jahilci ce tsantsagwaroranta babu ƙanshin ilimi a cikin ta ko kala zarata yanzu ga magana ta babban malami abu marwan abdul malik bin imam abdul aziz wanda ake ce masa ibn al-majishun ibn al-majishun dalibi ne ga imamu malik rahimahullah hmm. kuma ibn al-badishun yana ya yi wa fati shekara ɗari biyu da sha hudu kaga bayanin da malam lawan ya kawo na maganar jazaba yana magana cewa an kirkiro ta ne a wajen karni na hudu ba to wannan dan karni na biyu ne ya mutu shekara ɗari biyu da sha hudu wanda idan muka koma za mu ga imamu malik imamu darul hijira shi kuma ya mutu shekara ɗari da saba'in da tara in bai sun banbanta ba to me ibn mashu ne ke cewa yace sami'tu malikan yace naji imamu malik bin anas imamu darul hijira rahimahullah yaqul yace man ahdatha fi hadhihi al-ummati shay'an ce duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'umma ya kirkiri wani abu ko ya da yake lam yakun alaihi salafuha hmm. wanda magabatan wannan al'ummar ba sa kan wannan abun a matsayin addini yace faqad za'ama faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khana risala hmm. to tabbas ya raya cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ha'inci saƙon da Allah ya turo shi yace li anna Allah yaqul ma malik yace saboda Allah yana cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan suratul maida sai imam malik yace fa ma lam yakun yawma idin dinan yace wallahi duk abin da bai zama addini a wannan lokacin ba in dai a wannan lokacin bai zama addini ba fala ya kunu yau madina ya ce a nan wannan lokacin bayan da za a iya zama addini hmm. ya ce walan luha akhiru hadhihi ummati illa bima salaha bihi awwaluha hmm. yace karshen wannan al'umma ba za ta yi daidai ba sai ta bi abin da farkon al'umma suka suke a kai to kaga wannan bayani na imamu malik hmm. wanda imamu darul hijira ya rushe duk wani bayani da za ka zo ka ce ga shi an kirkiro wani abu wanda zai zama addini misali akan wannan yana da yawan gaske kenan daga maganganun magabata wanda kawai za ka kai da wannan magana hmm. na biyu malam wala hmm. ah, ya isa ah, wannan ai sako ne zan bayar sako ne da ɗaya zan bayar to muna ji sakon da zan bayar shi ne Ah, akwai wani kora ne mugu yake cewa wai yana bin wannan karatu ya zaci cewa manya-manyan malaman dariga kamata yi su su kare abin da ake faɗa na cikin wannan dariga to kawai abin da zan faɗa shi ne da babban murya a wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa babu wani babban malami na dariga da zai iya shigowa wannan dagar wallahi ya fi maka sauki ka je masa ya je ya murta koma ta rasukoma ya mungure da shi da gama shi abin da ya saka wato wannan abin an yi ne mun gani muna raye mun gani tun muna ɗalibai a gaban babban malaminmu Dr. Ahmad BUK. Dr. Ahmad BUK ya yi ta'addi ga malaman Kano kakadinsu ya ce idan wannan ɗariƙar a kan daidai kake ya ce mutum ya zo darul hadith za ta biya kuɗi layi a haska a gidan rediyo ya ce zai zauna in akwai wanda ya zai kare wannan ɗariƙar ta tijjaniya cewa ba kan fata kuke ba ya ce wani ya zo ya shi wallahi ba da ta'amar kowa ya san wannan magana haka kai fara lokacin da ya faɗa duk manya-manyan shegunan Kano ba wanda bai wannan magana ba kuma ba wanda hantarsa ba ta kaɗa ba lokacin da aka faɗi wannan magana amma daga karshe sai suka kai shi gara wajen kwamishinan 'yan sanda suka ce ya zo ya janye wannan magana da ya faɗa cewa shehu ibrahim ba karamin ɓatacce ba ne shi ya ɓatar da al'umma shi ya kaza ya kaza sai ya janye Dr. Ahmad ya ce na faɗi gaskiya kuma na janye yace abin da aka kirawo ku ku zo ku kare ta fuskar ilimi wallahi ba wanda zai iya karewa to kaga waɗanda aka yi wa kakannin wannan ta'addin da waɗanda suke suka suka zauna a gaban shehu ibrahim din ba suka kwankwaɗi wannan mugunya ta ɗariƙar aka yi wannan ta'addin kuka kasa fitowa mu kare ta ya waɗannan jami'an ku ku ba mu waɗanda ba ake ganin cewa wani bai ne a wannan ɗariƙar ta ya za su iya shigowa wannan dagar kawai babban abin da ya sa malam lawan zai daure ya ci gaba da wannan karatu da Allah shi ne, alhamdulillah mutane suna fahimta al'umma suna ganewa suna fahimtar yadda gaskiya ta ke. saboda haka duk wannan soki burutsun da waɗannan yaran za su zo za su zo su yi tayi za su zo su faɗi duk abin da za su faɗa amma wallahi ba abin da zai hana gaskiya ta fito yadda take wannan shi ne saboda haka shi wannan wal dama ai akwai muna da likitan ma'aukata, muna da likitan ma'aukata. duk inda ka zo da kungurmin jahilcinka to muka banka da alkarawi likitan ma'aukata. to muka sauka da likitan ma da alkarawi ya hawo shi ma sai ya hawo shi ke nan sai ma da alkarawi zai yi hakuri da shi a cikin duk abin da zai kawo zarafa amma nan wajen malam lawan gaskiya ba za ka saurari wannan abin da ba babu kai shi girbi a cikin bayani Allah ya sa amin gode eh, to kola mun kulle layin ku insha Allah za mu ji wa alaikum za mu kulle layin wa salam wa alaikum salam irin na farko alaikum salam da wasu daga nan Na'am, kuma ka daga nan. Sunana zai yi da gidi Najeriya. To duniya na sauraron ka muna ji ka. za mu dasa aya da da kai malam Muhammad ina kuma da malam. Muna godiya Allah ya saka ba Allah ya A matsayin wani ‘yan ɗariƙa, muna bibiyar isha FM saboda mu samu karuwa ta kowane ɓangare, ba wai ɓangare guda ba. To, gaskiya idan kamar yadda malam yanzu ya karatu haka, amma muna son mu malaman mu su shigo so su yi tambaya saboda mutum da ba za ba mu da ilimin da za mu zo mu karanta to amma muna fahimtar abin da idan malami mai zo yi magana ya yi karatu aka bar shi yi bayani akan kare bangaren dalila ɗin to wuta na zamu gane muna cikin daidai ko kuma muna kan kuskure mu ɗalibai kenan kaga kamar yadda wani mutum ya da yake ya kamata a ce shi holman ya kawo wani littafi shaki yake zai nuna ya kamata ya fito ya nuna na wannan shafi wancan satin to ni gaskiya yana da wannan ra'ayin da ina bibiya ya gani shi zai kawo hujjar shi duk shi zai kawo wani abu ko ba zai kawo to sai na cikin ya ce a bar wannan magana ta wuce a farko magana da ake aka yi yau to ka kuma kai a ranar kai ma malama mai kace za ka samu wannan littafi a ah, ba ce eh sai sai sai sai gyara ce ya ni littafi sunan da wanda ya buga ka ni man je samu mishi to an yi sati daya da Kazanız. la pdf e na shi ba da yi gudun wasa ok ok gundu network ya dawo eh, eh, eh. Ah, sati daya da lele ta kasa ya ce mika muhammad to ya zamu yi ka da littafi da ke nema ka je ka nemo da yi ba shi yasa tun da da yi haka ba ba ka zuwa kan program kan saye a zo ka ce ga littafi a danna nan kuma wanda yake sai network na fiye ba mu to duka wanda yake doko eh, eh, eh, wani duka ba pdf ba wanda yake doko wani duka ba pdf ba na guda shi sa abin da zamu yi adalci da zamu yi ma shi malam wani kuma adalci da zamu yi ne shi dai ya sa lokaci mu ba shi lokaci mu saka muna bin shi gefe gefe yana gyara yana gyara malam ko yana to yana koran mu gani isa ya kawo banda wanda ni ni banda dama kuma yi ma wani littafi ko ya je ne littafin sa eh. ai ni banda nima ko wurin da yake zuwa ina neman littafi ina biya ni kai online ba su bai ba domin mu samu kasa sun tsala nan Salamu alaikum. Ina wa alaikum salam. Kana fahimta eh, na ko? Eh ya fahimta. Shi yasa wani ba wani ba yawwa ba wanda ni zai domin magana littafi da shi eh. wanda ke so wani littafi ya nemo littafinsa kuma malar yuwa bayan in ya yi karatu ne ya zo da littafin bashi lokaci ya sa ya yi karatu amma banda wannan ni ba wani magana littafi. muna jin ka eh, na gaba na sani kuma na san kana kokarin ka nima kware kwaye na sani to abin da ke na shi ka ka mu da muke neman gaskiya misali idan muka ga wani abu ne dole mana kai cikin ɗari to idan har wannan abin da aka kawo yana cikin ɗari to idan kuma shi ɗan ɗari ce ai akwai wani abu cikin iza izala shi ma ɗari guda da iza ta irin wannan to amma yanzu kamar shi yana wani ma yake so ya kawo wani hujja cikin wani littafin kuma shi ma da yake a ah, ka ka batu wani ta a sa jawabin ma'ani amma ga wasu malamai kuma suna zuwa suna shiga cikin wasu littafai kuma suna gawa to mu abin da ke ɗore min na kai misali idan aka ce abu ya yi ne, ko ina akwai irin wannan abin irin wanga abin da ke cikin dariƙa shi ma akwai cikin izala to kaga wannan abun sai mu ɗauke shi kamar abin da ibn taymiya yake faɗa cewa shi tajin su baye ba kowa ne zai ta su muna ni babi na ahlus ba fahimta na ka gani a gabanin malai yayi magana hmm. gabanin malai yayi magana abin da zan fari ne. Eh. yanzu maganar da aka kawo eh na yadda kuskure ne ba kuma ku da ku ga wurin kuskure ne ko dai baka yadda kuskure ba ne? kaga mutum akwai bambam banci mutum ya yarda kamar eh malam wurin da ka karanta gan nan tarika ne amma mu yan ka mun yarda kamar ni bangaren ga kuskure ne ko ko a mu muna sai kan maganar nan gaskiya ne amma in ce malam malam zayyar ce ma kai barawo ne misali shi kai maka ce ake kai Muhammad kai taba sata jiya wato kai mun ta kamar cikin sallar kenan musaya kamar a'a musaya kamar abinda ka karanta malam babu shi mm. babu shi mm. mu ba mu yarda mu yan ba mu yarda shi ba mm. ko ba abin da ka karanta ah. malam haka nan ne domin ga ayan qur'anin da ke ba ke ke ba ko ko yake support maganar da ka karanta da ayan qur'anin da ke support shi to ka zo shi mu samu ah, abin da tafi da ilimi sai muna samu muna da amma a ce kuma kuna da shi kai ma da shi to in dai su ma suna da su su yin zala to sai suka ce kuma kuna da shi that is wurin nan ba su yarda da wannan ba ko da su ba suna da shi ba su yarda da shi ba to ya gafarta mana wannan. na'am alhamdulillah mu dai ci gaba muke so da fahimta da kowa Allah ya sa ya gane gaskiya ya bi Ya a takaice kowane bangare na san kamar da malamai idan za su karatu su sa ko ko su ne. ko ina kuma ana isa mu kurakure Allah ya nuna mana gaskiya duk inda take kuma ba mu ikon binta kawai ku tashi lafiya malama mun gode Allah ya saka lafiya ne sai kai magana mu doki lasu wallan mun je eh wato maganar da wannan bawan Allah ya na cewa ba a bar wancan ya kawo littafi ba ai kamar bai mana adalci ba ai ba irin damar da mu ba shi ba ya kawo littafi wancan satin ya rike mu da yawa komawa hatta littafin ya koma kama kama da a majmu'ul fatawa yake nan aka miƙo min majmu'ul fatawa ya kasa faɗa sai canja ya ce a al'ubudiyya ya gama ɓata mana lokaci ya koma ya ce zai turo pdf ya kasa turo pdf ya koma tura turan wani abu daban to irin wannan yau ma ya so ya mana shi yasa muka ce ba za mu koma baya ba saboda zai taɓata mana lokaci ne mun riga mun fahimci shi wane ne kuma duk da haka yanzu ai ga malam alkanawi zai saurare shi an jima sai a zo a ji a saurare su a gani sannan magana cewa ai kuma akwai anaku wannan ƙarya ne babu shi anamu kuma kayi wata magana ta adalci ma'ana ko da mu ma akwai anamu to ya nuna yanzu ba mu yarda da namu ba kenan muna kalubalanta to kuma haka muke so in kun yarda to kuma anaku ba kyau to mu zo mu kalubalance su duka sai a gyara sannan ko da yaushe kamar yadda yau kamar yadda mutane suke faɗa ai kai ma kai kaza ai ni ma nayi kaza wannan ba hujja bace ko ibnu taymiya ne ya faɗa ko shehu tijjani ne ya faɗa ai magana ibnu taymiya ba hujja bace dogaran da hujjar da ibnu taymiya ya dogara da ita ita ce hujja ba sunansa ba to mu abin da muke so su yan dariƙa su gane magana shehu tijjani ko shehu wani a ce wani kawai ya ce wannan a addini ba hujja bace ba fa a'a wace aya ya dogara da ita wani hadisi ya dogara da shi wannan shine hujja Allah ya bamu ikon ba to mun doki kaman assalamu alaikum to mun kulle nan nan ba yi da to mun je na gaba eh, dan wani muna jin ka assalamu alaikum wa alaikum assalam ala muhammad Na'am. Man Garba ne daga bangaren Dalila. Iko Allah Malam Usman Garba to muna jin ka. kai tamanin doki to malam ni yanzu magana da zan yi abu, gurguje ne hmm. na'am muna muna godiya ma Allah kuma muna gode mu. Allah ya saka muku da alheri amin hmm. Allah ya sa muna yin doshi Allah ya taimake mu kuma ya bude zuciyar mu in yau. Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu iko amin amin amin amin fa'idan tu da abu guda daya wannan darasi da aka yi na'am abin da na fa'idan da shi kuma shine na gane cewa ba da ambaton waliyai ake zuciya take samun nutsuwa ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ana bi zikrillahi tatma'innul qulub hmm. da ambaton Allah ne zuciya take samun nutsuwa ni tun da nake dari ma ban taba jin wannan karatun ba dake ba karanta mana ake ba ban taba jin cewa dama ashe a dari da wai da ana ana samun nutsuwa ne da ambaton waliyai ba in kuma ana samun nutsuwa da ambaton waliyai ne to bayan ba taɓa gaya min ba ni kuma ban taɓa sanin kaifiyan ba ya ake cewa kenan zan kuma dai ko in ya in ya in ya samu zuwa ko ya da ni ban gano wannan ba amma abin da na iya ganewa a yau shine Allah ya sanar da cewa kamar yadda dama ni ba taɓa koya mana ballanta na yau na fara jin karatu kuma na ji wanda suka zo don su kara magana ba su iya karewa ba ma da ya zo ya yi kwanakwanan shi kwanakwanan shi akwai wanda ya ɗan garinmu ne suna yawan shiga social media su ma suna wani amma tun da aka fara wannan karatun na bi ban taba ganin sun zo ba yan bauchi sun ne ne na azare amma su ban taba jin sun zo ba to ko dai karatun da suke yi wancan din ba gaskiya ba ne su zo su ilimin da suke faɗan nan su zo su zuba shi a nan su rufe bakin wannan malamin wannan shine abun da mu muke nema ni dai ban bar da riga ba amma dai na fahimci cewa da ambaton Allah yake samun musaba da ambaton shehi ba wannan shine abin da na zo in abin nan kuma Allah ya saka mu da alheri amin mun gode mun doki na karshe mu dasa aya kai ne na karshe da wa ba ku ga wani kuma bangaren tarika kai ne na karshe insha Allah assalamu alaikum dawa assalamu alaikum wa dawa sunan ka da na ke kiran Ibrahim eh, da garin Abidjan Kwacewa. To Mala Ibrahim kai na karshe sha Allah muna cin ka duniya na sauraron ka. To ni daga bangare ne kuma ina. A ah, bangare zala ka sauka ka da waya a a a a a a. Ya an rufe. Ya hakuri, Allah. kamar abu wanda zama to a ce rage lahu ta'ala har ko ku a ce ya kuri ya kuri ya kuri ya kuri ya kuri ku ya kuri jaba ku ya kuri na bari mu doki na karshe na nan tare ka assalamu alaikum assalamu alaikum dawa alaikum assalam sunan daga nake kira mu eh Muhammad da ya dawo da sun yi ne tattali da da nake cewa na ban da nita to mara Muhammad muna cinka dalilin da ya sa na dawo wannan sauka da tare ga da ya sauka wato shi al'amarin da ne ka abu da ya kamata mutane su sani shi ne al'amuran da yawa a koyewa ake na rantsi da Allah da ya ce. akwai maulidi gidan mun da ake yi wani shehi da gauru ga da ya zo ba ko ne babban shehi wani ne kuke da isa ya ji ya ba da wuri a shi ya ya sallan ya sa kawai mutane ba san wuri daga mutane malam kana faɗi haka don yau ka bar dalika ko dai tsakaninka da Allah tsakani da Allah shi dan kwarin ka sun ya gani cewa don shi bai san don ne kasance abin da zama baya ba abu a littafi amma ni yau na rantsi da Allah da ya ce da gida ko na gani ni da dan zauna ana wuri ya san ya san ya san eh, sannan kwanakin bayan na ga bidiyo na ga bidiyo malamin da yake cewa annabi Muhammad da kansa da azumi yana zama yi wuri shehu tijan shehu tijan kuma wani malam Anas ya kawo littafi a inda aka samu magana ga bidiyon malamin da yana faɗin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen kula yana wuri din shau gani a cikin ramadan sannan ga shi na cikin littafin cewa a cikin ramadan babu zikiri mafi falalar kamar ka zauna kana tabbatar shau gani to kaga al'amari shi bai sani ba bai zama hutun cewa ba ba ne ba shi dai kawai dan ba Allah ya sa kana jina dan da ka ka ci gaba da bincike da nima to ni duk abin da aka ce gashi je ka ji dan ba ni ina bashi Eh, eh, eh, shawarar cewa ya ci gaba da bincike ah. abin da aka ce gashi ya je bincike ah. wasu salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam kai na karshe insha Allah jama'a mun kulle phone lines nan kamar yadda muka saba Allah ya saka ku da alkhairi shek barbata lokaci ba mun mun ci lokaci da wato komawa karatun mu hmm. kalmar ka ko kalmatai na karshe mun rufe wanga babu insha Allah to abin da zan faɗa kamar yadda na saba faɗa ƴan uwa mu kalli Allah manufar wannan darasi ba shine a ciwon mutuncin wani ko a muzanta wani ko a tozarta wani ba manufa shine mu gudu tare mu tsira tare mu kalli Allah duk abin da muke yi za mu je lahira Allah zai mana hisabi kuma mu ci gaba da addu'a Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun addu'arsa kenan tare da cewa shi ne shugaban shiryayyu amma kullum yana addu'ar Allah ka nuna min gaskiya ka bani ikon banta tare da akan gaskiya yake to ina kuma ga mu Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya datar da mu kada ya bar mu da kawo mu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam wa rahmatullahi wa barakatuh شيخ كنا godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna Allah ya sa mu da kai duka muna yin domin shine jama'a nan za mu ci nan za mu bude za mu kawo ƙarshen wanga karatu insha Allah sabon sati zan samu